malam malami ne kai ai hakuri amma malam Allah ba taruwar dai mutane yawan mutane ba shi yake nuna nagarta ko rashin sa ba amma na yadda da kai cewa su mutane mafi majority mutanen banza ana samun su ne ga mutumin banza mutanen kirki kuma ana samun su ga mutumin kirki wannan haka ne bana shakka akan wannan haka haka yake ma to sai a duba a nan Najeriya kaɗai Shehu Tijjani ɗan Maroko ne ba ɗan Najeriya ba amma a duba a gani a Najeriya ya sa suke unguwar da kake malam kana zuwa wa'azi ba tirawa da sauran duka ne a yafuwa malam ni na maka tambaya maka tambaya wannan a nan cikin a duba a ga sa mutanen kirki ne ko na banza ne to malam amsa tana gare ka duk wanda yake garin da yake duba almajiran Shehu Tijjani ya ɗabi'a suke da maka tambaya ya muke ran karatun hadisi ya ilimi zai maka tambaya malam zai maka malam ida kana yawa mm naji me kace me kace a ƙarshe a baka ka ida ko me malam mun nasirin shi a dan kafa kasa ya dan daga murya afuwa Eh, a ƙarshe ka faɗi wata magana ka ce a barka ka ida a barka ka idan kawai na ji to me kake cewa yawa na ce malam ka duba a cikin unguwanninku da sauran ƴan uwa wanda suke <laughs> duk garin da kake ka duba almajiran shehu tijjani shehu tijjani ba dan najeriya bane ba dan morocco ne a duba a cikin najeriya unguwar da kake kaga al'ummar da suke bin shehu tijjani mutanen banza ne ko mutanen kirki ne kowa ya baka shi amsa shehu tijjani kamar yadda ka faɗi mutanen mutumin banza mutanen banza ne nashi mutumin kirki mutanen kirki ne nashi kowa ya duba a garin da yake ya alaƙar almajiran shirin zan suke da karatun ƙura'ani ya alaƙar almajiran shirin zan suke da mu'amala da mutane ya alaƙar almajiran shirin zan suke da sauran rayuwa da ta irin ne da kullum ya alaƙar almajiran shirin zan suke da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin tafarki na sunna ta magabata wannan amsa ce ga sauran dukkan ɗalibi da sauran masu saurari na wannan tambayar ba ni kake wa ba mutanen gari kake yi wa ka bar mutanen gari kuma su amsa maka wannan tambayar ba ta ilimi ba ce ba magana ce kake magana ce wannan kake ta adifa domin ba magana ce wacce za a duba littafi a gani ba ni magana ta littafi ka san ba a sanin mutum da mutanen gari haka yanzu dan zan san tsaya ka yanzu dan zan san Shehu Tijjani a ka'idar ilimi ba almajiransa zan kalla ba littattafansa zan karanta da littafinsa zan san shi. Malam littafin da kake rubuta yanzu ta kai wani ne ya rubuta kuma a yanzu haka a a'a wannan littafin da muke karanta Jawahirul Ma'ani maganganunsa ne almajirinsa ya rubuta kuma shi ya ce duk abin da aka gani a ciki nasa ne shi ya faɗa. Abubuwa malam to yanzu almisali za ka ɗauko alaƙo da da ake yanzu fa ka sauka daga tattaunawa ilimi ka koma mana tattaunawar gari. yanzu misali idan wannan lissafin za ka yi mana na gama gari na gari yanzu mutanen da suke supporting ɗin Ronaldo ɗan ƙwallo da sauransu ba masu sallah a ciki ba masu karatun Ƙur'ani? A A cikin mabiya ɗan ƙwallo Ronaldo da su Ronaldinho da su kaza masu supporting ɗinsu. Wanda har suna faɗa su kashe junansu wani lokaci idan sun saba wa juna ba mutanen ba masu sallah ba masu karatun kana Qur'ani a jiki wannan sai ya nuna Ronaldo mutumin kirki ne nufin kira shirin ba musulmi bane ba kenan mala a'a ba haka na faɗa ba amma ba a sanin mutum da mabiyansa ana sanin mutum ne da tarihinsa da abin da ya rubuta da kansa yana da mabiya shi koyar da mu yanzu da muke son ana misali in ce ko kana son da wata ɗari ko kana ba wannan na sai son kawo mana kamar da ka kawo da wata ɗan ƙwallo da masu ƙwar'ani wannan ala gafa tawala ala gafa tawala ka sauka daga ka'idar ilimi karka za ka ɗauke mu mu tafi misalai na gari ni abin da nake ce maka inda kana da littafin jawahirul ma'ani a jawahirul ma'ani littafin shehu tijjani ne a nan ne ya kamata mu san shehu tijjani yanzu ga shi iyayensa ake gaya mana da komai da tasowarsa kaga wannan ita ce ka'idar ilimi shi kansa bai ce mu je mu kalli almajiransa mu san shi da wannan ba ahuwa mala Inda da almajiran mutum ake sanin sa to da ba amfani a rubuta wannan tarihin nasa. Mala ina da malam kai karatun allo dan Allah afuwa mala kai karatun allo. A'a farkar ka sauke ni karka tafi da ni wani misali. Abin da nake ce da kai shine ba a sanin mutum da mabiyansa a gari. Domin sau da dama mutane suna iya bin wanda ba su ma san shi ba. Wallahi malam ina sani. Wallahi abokai da su ake sani amma ba mabiya ba. wallahi ma ana sai malamin da ya koyar da kai alqur'ani daga an ji karatun ka za a ce wanda ya koyar da kai a to ai ni almajiri daban mabiyi fa daban almajiri daban mabiyi daban kana cakuɗa abubuwa kamar domin Allah domin Allah ba a son mafi yanzu kai mabiyin Shehu Tijjani ne ko almajirin sa ne wallahi yanzu mabiyin sa ne ko almajirin sa ne na'am kai mabiyin Shehu Tijjani ne ko almajirin sa ne almajirin almajiran sa ne na karatu a gidan shi a ah, ka cakuɗa mun almajirin almajirai daban mabiyi daban kuma almajiri daban kar ka cakuɗa mun magana almajiri wannan zai san malamin sa amma mabiyu da yawan mabiya ba su san ma wanda suke bi ba malam afwa dan Allah malam magana yawan mabiya ba yanzu da yawan dan tijaniyar da zan zaunar da shi in ce ga ya mun waye shehu tijani ina ne garin su kaza wallahi ba san shi ba akwai wallahi a satin nan bai fi sati biyu ba dan tijjaniyar da ya ce mun wallahi shi bai ma san asalin tijjaniya dangantaka ne zuwa ga shehu tijjani ba wallahi bai ma sani ba amma wallahi dan tijjaniya ne yana da awar tijjaniya karka kuɗa mana magana mana muna magana ta ilimi karka sauke muka mai da mu magana ta gari me yasa kuke min ibnu taymiya da shi ba dan najeriya bane ba ko ba yake bagada a'a ba magana ba dan najeriya ko dan najeriya ba ai ba sharadi bane biyayya sai dan gari abinda zaka ce min shine duk mabiyin ibnu taymiya ne ya san ibnu taymiya sai in ce maka ba haka bane ba duk mabiyin ibnu taymiya ne ya san ibnu taymiya ba kuma dan za a san ibnu taymiya ba da almajiransa za a san mabiyansa za a san shi ba da abin da ya rubuta za a san shi da shi malam ya kace tuka da warwara malam malam kana tuka da warwara dan Allah afuwa malam me tufkar me warwarar almajirin shehu jani nisima ni almajirin ni shehu jafaru shehu jafaru katsira ya yaya almajirin ya tsaya ka ji tsaya ka ji kace ina tifka da warwara faɗi tifkar da warwarar kan mu wuce ina zuwa malam so kuma abuwa malam in kana magana ina magana ba za mu fahimci juna malam afuwa da Allah malam kada ka tsina ma da shi da dabi dan Allah ka haƙuri malam faɗi tifkar da warwarar kan ka wuce kar ka tafi wani misali maganar da na faɗa kawai a cikin ta kace na yi tifka da warwara faɗi tifkar da warwarar tufkar da warwara da kai ni yanzu na ce ibnu taymiya da kuke bin shi yana magana da laifi ne kace a a ai sai dai in tambaye ka amma ba da haka za a <laughs> san shi ba na ce maka ba da mabiyan mutum ake sanin sa ba in ka ce da mabiya ake sani ka kawo min inda wannan ake a rubuce a littafi akwai wanda sun garin su ba ba su san shi ba amma kuma suke bin shi haka 2024 miladiya a yau insha Allah za mu yi darasi na 24 in ba manta ba a karatunmu na littafin al'uqudud durriya muna dai kan gabar da ibn abdulhadi ya ambaci littafi mai suna ar kubra wa sugra wanda aka fi sani da ar-risalatul na Sheikhul Islam Ibn taimiya kuma ya fara yi mana tsokaci game da abin da littafin yake ɗauke da shi ta hanyar kawo mana muƙaddimar da Ibn taimiya ya yi a littafin. wanda muƙaddima ce mai cike da fa'idoji na ilimi musamman dangane da abin da ya shafi aƙida musamman dangane da abin da ya shafi uluwullahi subhanahu wa ta'ala da kuma al'istiwa. To da haka muna cikin dai wannan shimfiɗa da Ibn taymiya yake yi na wannan littafi a Risalatul Hamawiyya ko al Sugra inda muka tsaya a daidai inda Ibn Abdul Hadi ya kawo mana ayoyi daga wannan muqaddima tun daga kan gaɓar da yace thumma ammatu hadhihi shubahati allati yusammuna hada la'il innama taqalladu akth innama taqalladu an dagutin min dawaghit mushrikina mushrikin was-sa'ibin was-sabiin to hadda ya kawo inda yake cewa Falawa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum har yazo kana nasu ummatan wahida har izuwa ya kai lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi iznihi to sai ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa lazimu hadhihi al-maqala abinda wannan zance yake kunshe da shi kenan Allah ya kuna al-kitabu hudan linnas qur'ani bai zama shiriya ba kenan ga mutane Mana in mun ɗauki wannan abin da waɗannan mutane suke faɗa to kenan za mu fahimci ko da ba faɗa da bakinsu ba amma lisanul hali yana nuna cewa kenan Qur'ani ba shari'a bane ga mutane wala bayanin kuma bai zama bayani ba wala shifa'an kuma bai zama waraka ba lima fi suduri ga abin da ke cikin kiraza wala nuran kuma bai zama haske ba wala maraddan kuma bai zama makoma ba inda tanazo a yayin jayayya a tsakanin mutane wanda Allah madaukakin sarki ya ce fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kun yi jayayya cikin wani abu na addini to ku mai da lamarin zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira wannan shine mafi alkhairi kuma shine kyakkyawan makoma to kaga komawa zuwa ga Allah duk malamai sun yi ijma'i shine koma zuwa ga Qur'ani abinda Qur'ani ya faɗa shi Allah ya faɗa domin Qur'ani magana Allah ce komawa ku zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a lokacin rayuwarsa a dunguma a tafi wajensa ya hukunci amma a yau da baya nan to sai a komawa zuwa ga ingantaccen sun ingantacciyar sunna sa ma'ana hadisan sa ingatattu duk abin da hadisai suka hukunta to manzon Allah ne ya hukunta domin hadisan nan in dai sun inganta to magana annabi ce to amma a bisa ga wannan magana idan mun ɗauka ta masu korewa Allah daidaito a sama daidaito akan al'arshi to kamar suna nuna ƙur'ani bai zama mawarwarar saɓani ba kuma bai zamo bayani ba kuma bai zamo shiriya ba ga abin da ke tsakanin mutane ko kuma waraka ga abin da ke cikin zukata domin ƙur'ani ya nuna hakan su kuma suna nuna ba hakan ba sai ce li'anna na alamu domin dukkan mu musulmi mun san bilittirari ta hanyar tilas anna ma ya kuluhu ha'ula ilmutakallifuna abin da waɗannan ‘yanci da ƙarfi suke faɗa annahu al-haqqu alladhi yajibu i'tiqaduhu cewa wai shi ne gaskiyar da ya zama wajibi a kudirce cewa Allah bai daidaita akan al'arshi ba Allah baya sama Allah yana ko ina lam yadulla alaihi al-kitabu qur'ani bai nuna wannan ba wala sunnatu haka sunna bata nuna wannan ba la nassan wala zahira la a nassance ko kuma a zahirin zance wa inna ma gayatul ghayatul mutahadhiki minhum hakika makurar abin da mai zakalkalewa daga cikinsu yake kaiwa gare shi an yastanti jahaza min qaulihi ta'ala shine sai ya ce bari ya samu wannan magana ne ko ya fahimci wannan magana ne daga faɗin Allah madaukakin sarki wa walam ya lahu kufuwan ahad Allah bayi da sa'a ta kowace fuska da kuma hal ta'lamu lahu samiyan shin ka san Allah yana da takwara abin nufi Allah ba shi da takwara ma'ana wanda yake daidai da shi wai daga wannan ayoyin ne ake fahimtar cewa to ai Allah yana ko ina sai ibn taymiya ya ce wa bil to ta hanyar tilas ya alam kullu aqilin din mai hankali ya san anna man dalla al khalqa ala anna Allah laysa fawqa al arshi duk wanda ya nuna wa mutane cewa wai Allah baya saman al'arshi wala fawqa samawati kuma baya saman sammai wa nahwi zalika da makamancin irin wannan zance bi qaulihi wai ta hanyar dogaro da faɗin Allah hal alamu lahu samiyan shin Allah ya ka san yana da wani abokin kini ko abokin eh, daidaito to duk wanda yace da wannan ya dogara wajen fahimtar waccan magana laqad ab'ada nuj'a hakika yayi nesa da makiyaya ma'ana ya bar ya bar kan tafarki madaidaici ya sauka daga hanya wa huwa imma mulghizun kuma shi ko dai ya zamo abin da yake faɗa ɗin nan zaurance ne ma'ana zance ne wanda yake ba a fili ba wa in ma mudallisun ko kuma mai ƙoƙarin ɓoye gaskiya ne ya sani amma yake ɓoyewa lam yukhatibuhum bilisanin arabiyyin mubin kuma bai yi wa mutane magana da yaren larabci bayyananne ba domin waɗannan ayoyin da ake dogaro da su wajen faɗa waccan ba ta inda suka nuna wannan ولازم هذه المقالة ابن تيمية يقول هل إلى يو abinda wannan zance yake قنش da shi. يكون ترك الناس بلا رسالة kenan ma a bar mutane ba tare da saƙon manzanci ba khairan lahum ya ma fi musu alheri fi asli dini dinihim a tushen addinin su li'anna maraddahum domin makomarsu qablar risala kafin manzancin mana inda suke komawa su warware gaddama in ta faru tsakaninsu su gabanin zuwan manzanci wa ba'daha da ma bayan zuwan manzancin wahidun ya zama duk ɗaya kenan ma'ana idan mun yi saɓani kowa zai koma zuwa ga ra'ayinsa to ai daman haka muke amma so ake yi bayan zuwan manzanci in mun yi saɓani to kowa ya bar ra'ayinsa ya komo zuwa ga nassi to amma su kuma sai suka koma bayan saɓani zuwa ga ra'ayoyinsu a madadin su koma zuwa ga nassi sai ce wa inna man risalatu kenan manzancin ya zamo zadatuhum aman ta ƙara wa mutane makanta ne wa balala da ɓata wal iyazu billah ya subhanallah ibn taymiya ce ya subhanallah ma'ana abun mamaki tsarki ya tabbata ga Allah kaifa lam yaqulir rasulu yawman min ad-dari ta yaya za a ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba faɗa ba daidai da rana ɗaya wala ahadun min salafi min salafi hadhihi al-umma nan ba wani ɗaya daga cikin magabatan wannan al'umma hadhihi al-ayat a ce ba su faɗi wannan ayoyi ba wal ahadith kuma ba su faɗi waɗannan hadisai ba la ta'taqidu ma dallat alaihi lakin i'taqadu alladhi taqtabihi maqayisukum su ce waɗannan hadisan da waɗannan ayoyin da suke nuna da Allah yana sama kar ku kudirce abinda suke kunshe da shi a'a ku kudirce abinda tunaninku yake nuna muku wa taƙidu ku kudirce kaza wa kaza abu kaza da abu kaza fa innahu alhaqu domin shine gaskiya to ta yaya za a ce annabi bai taɓa faɗa wannan ba sahabbai ba su taɓa faɗar wannan ba sannan kuma wani ya zo ya ce hakan ne wa ma khalafahu zahiruhu kuma duk abin da zahirin waɗannan ayoyin ya saba masa to shi za ku fala ta ataqidu zahirahu ku kudu zahirin ayoyin ku kudace sabanin sa wanzuru fiha ku yi duba cikin sa fama wa faka kiyasa ukulikum duk abin da ya dace da magwajin hankulan ku fa ataki duhu shi za ku kudirce wa mala wanda kuma ba haka ba tawaqqafu fihi ku ja ku tsaya wan fuhu ku kore ta yaya za a ce annabi sallallahu alaihi wasallama in hakan ne bai faɗi wannan magana ba ta yaya za a ce sahabbai in hakan ake nufi bai sa ba su faɗa ba wannan ba zai taɓa yiwa ba ثم الرسول سنن شي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أخبر حقيقة يا بعد الأباري بأن أمته شوى الأمة ستبترئ ثلاثا وسبعين فرقة ذاسك سكسو سبعين دأكو كما يدعو أتين حديث الإبتراكي حديث أبو هريرة دوننسا sai ce faqad alima ma sayakunu ai annabi Allah ya sanashe shi abin da zai kasance nan gaba thumma qala sannan duk da haka kuma yace da mu inni tarikum fikum ni zan bar muku ma in tamassaktum bihi abinda in kuka yi riko da shi lan tadillu ba za ku bata ba sai ce kitabullahi shine littafin Allah wannan hadisi muslim ya fitar da shi hadisin Jabir wa ruya ibnu taymiya ya sake cewa an rawaito anhu daga dai annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ya faɗa fi sifatil firqatin najiya game da sifan nan ta ɓangaren da zai yi rinjaye kuma ɓangaren da shi ne akan daidai na sa bayan an rarrabu sai ce huwa man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi shine duk wanda ya kasance akan irin abin da nake a kansa a yau yana nufin a zamaninsa ana ni wa ashabi da sahabbaina to sai mu duba mu ga akan me annabi da sahabbansa suka rayu a wancan lokacin wanda annabi ya ce mana wannan abin ne in mu ma mun kasance a kansa shine mun kasance akan dare shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ibnu taymiya yace fa halla ina ma dai qala ko fa halla dan me yasa qala bai ce ba man tamassaka bil qur'ani aw bi al qur'ani bai ce ba wanda ya riko da qur'ani ko da abin da qur'ani ya nuna aw bi al qur'ani ko da abin da aka fahimta na qur'ani aw bi al qur'ani ko da zahirin al qur'ani fi babil itiqadi a babun itiqadi fa huwa dallu me yasa annabi bai ce duk wanda ya riko da waɗannan batacce bane ba saboda wannan ba shine bata ba wannan shine shari'a wa innamal huda kuma me yasa annabi bai ce mana ai shari'a ita ce ruju'ukum ila maqais uqulikum ku koma zuwa ga ma'aunai da magwajai na hankulan ku wa ma al mutakallimuna minkum da abin da masu ilmul kalami zasu ke kirkira daga cikin ku ba'dal quruni talata bayan shuɗewar tsare kunnan guda uku ma'ana zamanin nan guda uku zamanin da annabi ya rayu da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai wanda annabi ya ce waɗannan su ne fiyayyin zamunna ana nufin ma'abotan wannan zamani su ne fiyayyu na wannan al'umma wa in kana nabaga aslu hadhihi al-maqala ibn taymiya ce duk da cewa asalin wannan zance ya bubbugo ne ko ya tumbatsa ne fi awakhir asri tabi'ina a ƙarshen zamanin tabi'ai thumma aslu hadhihi al-maqala sannan mu sani tushen wannan magana maqalatu ta'til lisifati ana nufin maganar korewa Allah sifofi inna ma huwa ma'khudun min talamizati yahudi farko an ciro wannan ra'ayin ne daga almajiran yahudawa rikina da mushrikai wa dullali sabi'ina da kuma batattun sabi'ai waɗanda suka kaucewa daidai ko dai waɗansu masu bautar mala'iku kamar yadda wasu malamai suka faɗa su ake kira da sabi'in fa inna awwala man hufiza anhu domin ibn taymiya ce farkon wanda aka fara kiyayowa daga gare shi annahu qala hadhihi al-maqala fil islami shi ya fara faɗa wannan zance a musulunci na cewa Allah yana ko ina wal ja'du ibn dirham shine ja'du dan dirhamu wa akhadha anhu al-jahm ibn safwan kuma shi ma Jahmu ɗan Safwana daga wajensa ya ciro wa azharaha kuma shi ya tallata ta shi Jahmu ɗan Safwan amma asalin mai ra'ayin Ja'adu ne ibn Dirham wa azharaha dan haka shi Jahmu ɗan na shi ya tallata abin fa nusibat maqalatuhu al-jahmiyya ilayhi da haka sai aka jingina maganar jahamiyanci zuwa ga shi Jahmu ɗin amma asali shi ma Jahmu ɗin daga wani ya ciro shi ne Ja'adu ɗan Dirhamu wakila a wani ƙaulin malamai sun ce innal da shi kansa ja'ad ibn dirham din akaza maqalatahu ya ciro maganar tasa ce an abbana bin sam'an daga abbana bin sam'ana wa akhadha abanu shi kuma abanu ya ciro maganar nemin daluta daga daluta ibn ukhti labid ibn al-asam shi kuma dalut dan uwar yar dan uwar labid dan asam ne labid dan asam kuma shahararren bayahude ne kamar yadda muka sani shine wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri wa akhadha dalut min labid bin al-asam al-yahudi as-sahir daka shi dalut ya ciro wannan ra'ayi nasa ne na cewa Allah yana ko ina daga labid dan asam al-yahudi ba Yahudi as-sahiru matsafi alladhi sahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda yawa annabi tsafi ثم أطال الشيخ to sannan ibnu abdulhadi a nan ya ce sai kuma shekul islam ibnu taimiya Allah ya ji kansa da rahama ya tsawaita alkalama zance ila an ƙala kai har sai da ta kai ya ce wal fatawa la tahtamilu al basta fi hadha al babi fatawa kadai ba za ta isa a warware wannan magana ba a wannan fage wa inna ma ushiru isharatan sai dai in yi nuni nuni ila mabadi'il umuri zuwa ga mafarar al'amuran wal aqilu shi ko mai hankali yasiru sai je fayanzura ya duba wa kalamu salafi fi hadha babi maganganun sahabbai da tabi'ai ko game da wannan fage maujudun fi kutubin kathira suna nan samammu ne a cikin littattafai da yawa tun daga kan sahabbai da kai tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama an samu maganganu da ke cewa Allah yana sama Allah yana sama ga hadisin jariya na annabi ya tambaye ta aina Allah tace ce sama manzo Allah ya ce da mu ita itiqaha fa innaha mu'mina to haka maganganun sahabbai maganganun tabi'ai har kawo yau duk malamai na Allah duk malamai na ƙwarai wanda suke kan fahimta ta Qur'ani da hadisai ingatattu wannan shine maganar su la yumkinu an nadhkura huna illa qalilan minhu ibnu taymiya yace anan ba za mu iya faɗan komai da komai ba sai dai dan kaɗan wanda ya sawwaka ila an ibn abdulhadi ya ce kai hatta kai dai ibnu taymiya ya ce ma'ana yana ɗan daddatsa wasu maganganu don takaitawa hmm. ibn taymiya ya ce wa idza kana aslu hadhihi al in dai tushen ita wannan magana ta cewa Allah yana ko ina an samo shi ne maqalatu ta'qili yana nufin magana ta korewa Allah sifofi wa ta'wili da kuma canja su in ya kasance ma'quzan wannan ra'ayi ne an talamizatil mushrikina daga almajiran mushrikai wasabi'ina da bautattu masu bautar mala'iku wal yahudi da yahudawa to fa kaifa su mu'minin ta yaya ne zuciyar mumini za ta daɗaɗa bal nafsu aƙilin kai ko zuciyar mai hankali ma ba wai mai imani ba ai ya akuza sabila haula ya bi har tafarkin waɗannan mutane almaghdubi alaihim wanda Allah ya fushi da su wa dallina kuma batattu wa yada asabila alladhina an'ama Allahu alaihim ya bar tafarkin wanda Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i Ida shahidai wa na da managartan bayi ta yaya zaka saki wannan ka kama wancan thumma sannan ibnu taymiya qala yace thumma alqawlu ash-shamilu sannan zance ga mamme fi jami'i hadha al-babi cikin dukkan wannan fage ay yusafa Allah bima wasafa bihi nafsahu shine mutum ya sifanta Allah da abinda Allah ya sifanta kansa da kansa da shi aw wasafahu bihi rasuluhu ko kuma abinda da manzansa ya sifanta shi da shi domin manzansa shi yafi kowa sanin sa a cikin sa shi kuma Allah shi yafi kowa sanin kansa da kansa wa bima wasafahu bihi as-sabiquna al-awwaluna kuma shine mutum ya sifanta Allah da abin marigaya na kwarai na farko muminan farko suka sifanta Allah da shi sune sahabbai in dai gaskiya ake so to wannan shine mafita la yatajawazu al-qur'ana wal haditha kada mutum ya ƙetare Qur'ani da hadisi domin su ma waɗanda suka gabace mu ba su ƙetare ba duk abin da suka faɗa shine abin da Qur'ani ya faɗa duk abin da suka faɗa shine abin da Allah da manzansa suka faɗa wa mazhabu salafi kuma tafarki na sahabbai annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsahu su suna sifanta Allah ne da abin da Allah ya sifanta kansa da shi wa bima wasafahu bihi rasuluhu da kuma abin da manzansa ya sifanta shi da shi min gairi taharifin ba tare da canjawa ba wala taqilin ko korewa wa min gairi takyifin kuma ba tare da kamantawa ba wala tamthilin ko kwatantawa ثم ذكر الشيخ الشيخ sannan sai shekul islam Allah jin ansa da rama ya ambaci jumalan nafi'a wasu jumloli masu amfani wa usulan da shika-shikai jami'a waɗanda suka tattaro fi isbati sifati wajen tabbatarwa da Allah sifofi warraddi alal jahamiyyati da kuma raddi ga jahamiyawa masu aƙida irin ta jahamu ibnu safwan wanda ya ciro shi kuma daga ja'adu ibnu dirham shi kuma daga abban shi kuma daga dalut shi kuma daga labit to da ka yi raddin waɗannan maganganu wa zakara minan nuquli anis an salafil umma kuma ibnu taymiya ya ambato maganganu na magabatan wannan al'umma sahabbai da tabi'ai wa immatiha da shugabanni na shari'a malaman manya-manya na musulunci fi isbatil uluwi wajen tabbatarwa da Allah ɗaukakuwa wa gairihi da waninsa samin ma yadiqu hadha mawdi'u an zikirhi na daga abin da wannan bigire zai kuntata gaburan ambatan sa ba za a iya ambatan komai da komai anan ba Sun qala fi akhir kalamihi sannan ibnu taymiya ya faɗa a ƙarshen zancensa, sa yace wa jima'ul amri kai mamman al'amari annal aqsamal mumkina fi ayati sifat haƙiƙa kashe-kashe al-mumkina tabbatattu fi ayati sifati na na ayoyin sifofi wa ahadisi ha da kuma hadisan sifofi sittatu aqsamin kashe-kashe uku ne mana ana da kashe-kashe guda uku a ayoyin sifofi da kuma hadisan sifofi na Allah kullu qismin alaihi qa'ifatun min ahli al-qibla kuma kowane kaso akwai wasu daga cikin ma'abuta alƙibla da suke a kai ma'ana wasu daga cikin musulmi sun bi shi kismani kaso biyu ya kuluna suna cewa tujra ala zahiriha ayoyi da hadisan da suke magana kan sifofin Allah a biyar da su kamar yadda suke bisa ga zahiri wa kismani ya kuluna kaso biyu su kuma suna cewa hiya ala khilafi zahiriha ai sabanin yadda Allah ya faɗa yake nufi kuma duk inda annabi ya faɗi wata siba ta Allah to ba zahiri yake nufi ba kishiyar haka yake nufi wa kismani kaso bi kuma daga ciki yaskutuna su kuma sun ja bakin su sun yi shiru ba su ce komai ba sai ce ammal awwaluna asali ammal awwalani ne amma sai ce ammal awwaluna nan kuskuren rubutu ne su kaso biyun farko fa kismani kaso biyun farko ahaduhuma na farkon su man yujriha ala zahiriha su ne wanda suka ce a gudanar da ayoyin sifofi kamar yadda suke a zahirinsu haka ma hadisan sifofin Allah a gudanar da su a zahirinsu kamar yadda suka zo wa yaj'alu zahira min jinsi sifatil makhluqina kuma sukan ce zahirin ayoyin sun yi kama da sifofin ababen halitta fa haula'i to waɗannan kasan inji ibnu taymiya humul mushabbiha su ake kira da mushabbiha masu kamanta Allah da bayi wa ma zahabuhum tafarkin su batilun batacce ne an kara hussalafu magabata sun yi inkarinsa wa ilaihi tawajjahar raddu bil haƙƙi. kuma zuwa gare shi ne ake mai da martani da gaske wasani kaso na biyu cikin biyun farko man yujriha ala zahiri halaiki bi jalalillahi ta'ala waɗanda suka ce za a fassara ayoyin sifofi da hadisan sifofi bisa ga zahirinsu amma zahirin yadda ya dace da Allah maɗaukakin sarki kama Yuji Rasmu yujrasmul alimi wal qadiri kamar yadda ake gudanar da sunan Al'alimu da Alƙadiru na Allah wal rabbu da sunan Arrabbu, rabbu wal ilahu da sunan ilahu wal maujudu da sunan al Wazzatu wal zatu da sunan Azzatu, zatu wani zalika da makamantan waɗannan ala zahiri ha bisa ga zahirinsu amma Allah iki bi jalalillahi ta'ala zahirin da ya dace da Allah maɗaukakin sarki fa inna zawahira hadhihi sifati domin zahirin waɗannan sifofi fi haqqil makhluqina in halittu ne imma jauharun muhdathun ko dai ya zama gangar jiki farare wa imma aradun qa'imun bihi ko kuma wata sifa mai ɗamfaruwa da shi gangar jikin fal ilmu kaga kamar ilimi wal qudratu da qudrah wal kalamu da kalamu zance wal mashi'atu da mashi'a ganin dama wal rahma da rahma tausayi wal rida da rida yadda wal ghadabu da ghadabu fushi wani nahwi zalika da makamancin wannan fi haqqil abdi in bawa aka jinginawa a aradun to sifofi ne wal wajhu wal amma fuska kwa da hannuwa ko wal wajhu wal yadu ita kwa fuska da hannu wal aini da ido fi haqqihi in bawa aka jinginawa a ji samun to gangar jiki ne an gane ko sai ce fa idza kana Allahu mawsufan inda ammati ahlil ithbati to in Allah an sifanta shi a wajen dukan masu tabbatar masa da sifa bi anna lahu ilman cewa yana da ilimi wa qudratan kuma yana da kudura wa kalaman kuma yana da kalam zance wa mashi'a kuma yana da mashi'a ganin dama wa in lam takun a aradan duk da waɗannan ba gangar jiki bane ba sifofi bane kai yajuzu alaiha ma yajuzu ala sifatil makhluqina ya wajaba a kare ya ya halatta a gare su irin abin da ya halatta akan sifofin ababen halitta yace jaza ayyakuna wajhullahi wa yadahu laysat ajsaman kenan shi ma Allah da fuskarsa da da hannuwansa ba gangar jiki bane idan dai bawa yana da sifar da ba gangar jiki ba to shi ma Allah in an jingina masa nasa to irin nasa ake nufi ba gangar jiki ba ya juzu alaiha ma ya juzu ala sifatil makhluqina ya halatta a yi wa Allah fassara da irin fassarar da ake wa ababen halitta ba wai a kamanta ba wa hadha huwa al mazhab alladhi hakahu al khattabi wannan shine mazhabin da Imam al khattabi ya hakaito shi wa gairuhu da waninsa anis salafi daga sahabbai da tabi'ai wa alaihi yadullu kalamu jumhurihim kuma bisa gare shi ne zancen jumhurin sahabbai yake yin nuni wa kalamul na layu yukhalifu zancen sauran kuma wanda ba jumhuru ba shi ma bai saba wa na jumhurin ba sai ya ce wa huwa amrun wadihun wannan al'amari ne a fili fa inna sifata kal zati domin ita sifa kamar zati ce yadda zati yake haka sifarsa take fa kama anna zatallahi tun haqiqatan kamar yadda zatin Allah tabbatacce ne haƙiƙa ne min gairi an takuna min jinsi sifatil makhluqina ba irin sifar mahalittu bane ba fa sifatuhu thabitatun haqiqatun min gairi an takuna min jinsi sifatil makhluqina to haka sifofin sama tabbatattu ne kuma ba irin sifofin halittarsa bane ba man kala duk wanda ya ce la a'qilu ni ban fahimci ilman abin da ake nufi da ilimi na Allah ba wayadan ko kuma hannu ba illa min jinsi ilmi wal yadi ma'ahudaini sai dai irin jinsin ilimi da hannun da muka saba da su ma'ana shi idan an ce Allah yana da ilimi yana ganin ai ilimi irin na mutane ne Allah yana da hannu ai hannu irin na mutane ne shi bai fahimta ba sai wannan to idan mutum ya faɗi wannan haka kila lahu sai a ce da shi fa kaifa ta'qilu zata min ghairi jinsi zabatil makhluqi ta yaya ka gano gangar jiki ba irin ta halittu ba wa minal ma'alumi yana daga sanannen abu anna sifati kulli mausufin hakika sifofin duk wani mai sifa tunasibu zatahu suna dacewa da zatinsa ne watu la'imu ho kuma suna tafiya ne da yadda yake faman lam yafham min sifatir faman lam yafham sifatir rabbi duk wanda bai fahimta daga sifofin Allah allazi laysa kamithlihi shay'un wanda babu abin da ya kama da shi ba illa ma al-makhluq sai abin da ya dace da halittu faqad dalla aqluhu wa dinuhu wannan hakika hankalinsa da addininsa ma ya gurbata ibnu taymiya yace ko ibnu abdul hadi yace wa ma ahsanu ma qala ba'dhum babu abin da ya kai abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa kyawu idh qala yace idza qala lakal jahmiyu idan ba jahmi yace da kai kai fastawa da kuka ce Allah ya daidaita a sama to yayi daidaita au kaifa yanzilu ila sama'id duniya ko da ko ce Allah yana sakowa duniya to ya yake sakowa wa kaifa ya dahu ko yace da kai to in an ce Allah yana da hannu ya hannuwan suke wani hawi zalika ko makamancin haka fa kullahu to kai kuma ka ce da shi kaifa huwa fi nafsihi to Allah ya yake a kankin kansa in ya iya gaya ma to yadda yake din nan haka sifofinsa suke mm. fa idza qala la ya'lamu ma huwa in yace shi bai san yadda Allah yake ba illa huwa sai shi Allah ne ya sani wa kun halbari kuma kololuwar Allah gairu ma'alumin lil bashari ba wani dan adam da ya santa fa hutu to kai ma sai ka ce da shi fal ilmu bi kayfiyati sifa mustalzimun lil ilmi bi kayfiyati al mawsufi to ai ita sanin sifa shi yake lazumta sanin mai sifa fa kaifa yumkinu an yuqlama ta yaya za a yi a san kaifiyatu sifatin li mawsufin yadda sifa take da abin sifantawa lam tu'lamu kaifiyatu wanda shi ba a san shi ba wa inna ma tu'lamu zatu dhatu wa sifatu min haythu al-jumla haqiqa ana sanin sifofi ne da zati a dunkule alal wajhi alladhi yanbaghi laka ga sifar da ga yadda ya kamace ka bal hadhihi al-makhluqat bari dai waɗannan ababan halitta fil jannati a aljanna qad thabata an ibn abbas hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas ga wasu ababan halitta ma a aljanna amma ba a san su ba to ina kuma Allah ibn abbas ya ce annahu qala manzan Allah ya ce laisa fid dunya ishi ibn abbas ya ce laisa duniya min ma fil jannati illa al asma duk abin da ke duniya ba irin na aljanna bane kawai suna ne ya hada su duk abin da zaka ji an faɗa na aljanna kuma akwai irin sunansa a duniya to ka sani sunan ne kawai iri ɗaya amma hakika ba iri ɗaya ba ce mm. wa qad akhbara Allah ta'ala kuma hakika Allah madaukakin sarki ya bada labari annahu cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni ba wata rai da ta san abin da muka boye mata na danshin idaniya ma'ana abin da zai faranta mata rai aljanna to ba wata rai da ta san shi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana faɗa a hadisi kudusi a'adattu li'ibadi as-salihin na tanadar wa bayina na gargari ma la ainun ra'at abin da ido bai taba ganin sa ba wala udhunun sami'ar kuma kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin kuma bai taba darsuwa a zuciyar wani dan adam ba abin nufi in dai abu na aljanna da na duniya sukan yi tarayya a suna amma su bambanta a hakika to ai min babi aula sifofin Allah ko da ya faɗe su da sunaye wanda muna da irin su a nan duniya wannan baya nuna kuma irin su ke tattare da Allah dan an ce Allah yana da hannu ba yana nufin irin hannun mutane ba dan an ce Allah yana ya daidaita akan al'arshi ba ana nufin daidaita irin ta mutane ba dan an ce Allah yana saukowa zuwa saman duniya ba ana nufin irin saukowa ta halittu ba to wannan shine abin da ake nufi ibn taymiya ya ce fa idza kana na'imul jannati in dai ni'imomin aljanna sun kasance wa huwa khalqun min khalqillah tare da cewa su halitta ne daga halittun Allah kazalika a bisa ga wannan matsaya na cewa ba su kama da na duniya ba sai a suna fa madhannu bil khaliq subhanahu wata'ala to ta yaya za ka yi wa Allah madaukakin sarki irin wannan zato cewa shi nasa daidai ne da na halittu ai ba haka bane ba wa hadhihi allati latifi bani adam ibnu taymiya ce gagarai nan dai wanda yake na dan adam kada alimal aqilu ittiraban nasi fihi duk mai hankali ya san irin raurawar mutane game da sha'anin rai wa imsakun nususi an bayani kaifiyata kuma nasoshi sun kisi bayanin yadda hakikanin rai yake afala ya atabiru al-aqilu biha anil kalami fi kafiyati la to yanzu mai hankali ba zai lura da wannan ba gaburan yin azarbabi wajen magana akan yadda Allah subhanahu wata'ala yake ko sa ma'a ana ma'a anna naqta'u ibnu taymiya ce tare da cewa dukkan mu mutane muna yankewa annar ruha fil badani cewa lalle akwai rai a cikin gangar jiki wa annaha takhruju minhu kuma rai yana fita daga jiki wa turaju ko wa ariju ila sama'i tana hawa sama ko ana hauhawa da ita a sama wa annaha sallu minhu kuma ana zame rai a tube ta daga gangar jiki wakatan naz'i lokacin karɓar rai kama na ɗaƙad bi nususu sahihatu kamar na nassosi ingantattu suka furta haka lanu nughali ba ma wuce gona da iri fita tajridiha wajen tsiraita wannan zance buluwal mutafalsifa irin wuce gona da irin nan ta masu falsafa wa man wafaqahum da wanda yake dacewa da su a ra'ayi haisu 'an anha as-su'uda wan nuzula su basu yadda rai tana hawa sama ko tana sakkowa ba wal ittisal bil badani kuma su basu yadda da rai manna take da gangan jiki ba wal infisal anhu kuma basu yadda da cewa rai tana barin gangan jiki ba wa takhabbatu fiha suka yi fagabniya cikin haka haisu ra'auha min ghairi jinsil badani wa sifatihi ta yadda suke ganin wai rai ba jinsin jiki ba ne kuma bata daga cikin sifofin gangar jiki fa adamu ma falati halil badani rashin kamanceceniyar rai da gangar jiki la yunfi an takuna hadhihi sifatu sabita laha wannan baya kore cewa waɗannan sifofi da aka ambata tabbatattu ne gare ta bi hasabiha gwargwadon nata illa ayyu fassiru kalamahum bima wafaqan nususa bima yuwafiqun nususa illa ayyu fassiru kalamahum sai dai su su fassara zancen su bima yuwafiqun nususa da abin da ya dace da nasosi fa yakunu qad akhtaru fil lafzi to anan sai ya zama su suka kuskure a wajen furci wa anna lahum bidhalika to kuma ta yaya ko ta ina suka samu haka ma'ana duk wanda ya ce rai ba ta gangar jiki kuma ba ta rabuwa da shi kuma rai ba ta hawa sama kuma rai ba ta saukowa ƙasa to ta ina ya samu wannan zancen alhalin nasosi duk sun tabbatar da haka tare da an yadda rai wani abu ne ganga jiki kuma wani abu ne amma kuma suna da alaƙa. to da haka dai wannan shine kwatankwacin misali a hankalce wanda dukkanin mai hankali ya kamata a ce ya gane cewa Allah yana yin wasu abubuwa wanda sunansu ya yi kama da na mutane baya nuna irin na mutane ne cewa Allah yana da wasu sifofi wanda sifofin sun yi kama da na halittu a suna baya nuna nasan irin na halittun ne Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantata za mu tsaya a gabar bayani akan waɗannan kashe-kashe guda shida na mutane dangane da abin da ya shafi tabbatarwa da Allah sifofi wanda Ibn Taymiyyah ya fara da biyun farko insha Allahu a darasi na gaba za mu dora akan biyu na tsakiya da kuma biyu na ƙarshe wassalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a karatunmu na littafin jawahirul ma'ani ga duk wanda yake biye da mu ya san muna karatu a cikin fasali na biyu fasalin da shehu harazimi ya masa take da alfaslu thani fi nash'atihi wa bidayatihi wa mujahadatihi fasali na biyu game da farowa ko tasowar shehu tijjani da farowarsa da kuma ƙoƙarinsa Domin tsaya a daidai gabar da ya ce fasihul lisani yu'abbiru an muradihi fi gayatil bayani shi shehu tijjani yana da fasahar zance kuma yana yin bayani akan abin da yake so ya bayani bisa ga makurar bayani to sannan sai ya ci gaba da cewa wa huwa min huffazi ahli zamani shi shehu tijjani yana daga cikin mahaddatan zamaninsa idan aka ce hafiz a wajen masu karatun qur'ani to ana nufin wanda ya haddace qur'ani idan kuma aka ce hafiz a wajen malaman hadisi to ana nufin wanda yake ya haddace hadisai masu ɗumbin yawa to da haka dai a dunkule a babin ilimi akwai huffazul hadis akwai kuma huffazul qur'an to da haka shi a dunkule shehu tijjani yana cikin hafizai na qur'ani kenan da na hadisi to wannan magana kar mu manta kamar yadda mun sha faɗa shehu tijjani ne fa yake wa shehu harazimi shifta shi kuma yake rubutawa da haka kamar shehu tijjani ne da kansa yake cewa shi yana cikin hafizai na zamaninsa sai ce lima ya ta'atahu min al'ulumi ulumi fi awanihi saboda abin da yake karbe niya da shi na ilimin muka a lokacinsa Asanuhum mujalasatan wanda shi ne mafi su wajen zama wa arfa'uhum mujanasatan kuma shi ne mafi su kamanceceniya zu mahabatin ma'abucin kwarjini wa azamatin da girma wa waƙarin da natsuwa wa haya'in da kunya wa jalalatin da barin ƙasa wa fakharin da alfahari ma'ana ababen da sun isa a nuna wa sa'a su ne abubuwa na alfahari walahu radiyallahu anhu mundu shabba aqalun tamun walahu kuma yana da aqalun hankali tamun cikakke mundu shabbatin tasowarsa radiyallahu anhu sai ce wa zaka'un kuma yana da kaifin kwakwalwa ƙauyin mai ƙarfi wa fahimun kuma yana da fahimta na fizum zartacce wa fiɗinatun kuma yana da zurfin tunani sariyatun mai saurin gudana wa fikiratun kuma yana da hankali ƙawiyatun ko azanci ƙawiyatun mai ƙarfi la ya futuhu idraku ma'anan minal ma'ani baya gagararsa riskar wata ma'ana daga cikin ma'anoni liman qadaha hafi sirrihi saboda abin da ya kunnu a cikin sirrinsa minan nurin rabbani na daga haske na ubangiji wala yukhda fi shay'in منذ kana kuma shi shehu tijjani tun da ya taso wai ba a yi masa wayo ba a layince masa wala yu wala yuwizuhu amrun min al-umuri mahama kana kuma ba wani abin da yake gagararsa na daga al'amura ko yaya yake a wata nuskar mimma ya kunu amma a nan mahama kana sai ce yudriku ma arada idza tawajjaha ilaihi duna ta'allumin shehu tijjani yana riskar duk abin da yake so ya riska ma'ana yana gane duk abin da yake so ya gane in dai ya fuskanci abin duna ta'allumin ba sai ya koya ba liquwwati zaka'i saboda kaifin kwakwalwa wa shiddati tafahumi da tsananin fahimta Ya yashhadu anna lahu zalika fi asli fitratihi yana shaidawa cewa lalle wannan baiwarsa ce tun asalin halittarsa da tasowarsa wa gazarati tihi. kuma wannan yana daga cikin yalwar kaifin hankalinsa wa kamali akalihi da cikar tunaninsa bi haisu la yujara fi shay'in min zalika wa la yubara ta yadda shi shehu tijjani la yujara ba a tserereniya da shi fi shay'in cikin wani abu min zalika na daga haka wala yubara kuma ba a gasa da shi wabil jumlati kai dai a takaice fa kamalu aqalihi radiyallahu anhu cikar hankalinsa Allah ya yarda da shi wa fahimihi da fahimtarsa wa quwwati idrakihi da karfin riskarsa wa maizihi da bambancewarsa mimma yubhirul uqula yana daga abin da ke rikitar da hankula wa ya an haddil maƙuli kuma ya wuce ma a faɗa ma'ana duk abin da za a gaya maka game da wannan abin da ba a faɗa ba ma ya fi haka wa sharhu ma yu'zinu bi zalika ya tsulu kuma in aka ce za a yi maka sharhin hakan to magana sai ta yi tsawo wa idza arada Allah ta'ahila Abdi? domin shi Allah in yana nufin kintsa bawa hayya'ahu sai ya kintsa shi ya tanadan masa duk abin da yake so lima khuliqa li ajlihi dan abin da ya halicce shi dan shi min iradatin min iradati khususiyati wa fadlihi idan yayi nufin keɓance shi da kuma yi masa farla wa akmala sajayahu kuma sai ya cika ta'adunsa wa khuluqahu da ɗabi'unsa thumma azhara mazayahu sannan ya bayyanar da fifikonsa wa fakharahu da alfaharinsa fa lahu aqlun aqlut tamiz dan haka hankalin tantancewa sai ya cika gare shi fa yatahayyau bihi ila aqli taksisi wat tabrizi fa yatahayyau sai ya kinzu bihi da shi ila aqli taksisi zuwa ga hankalin nan nake bantuwa wat tabrizi da yin fito na fito wal awwaliyati isharatun lil akhiriyati magabata kuma suna cewa mafaraci ce nuna makara mana yadda mutum ya fara to da wannan ake gane yadda zai ƙare Walbidayatu mafarai unwanun nihayati su ne alamomin ƙarewa walamma balagal huluma yayin da shehu tijjani ya balaga ya isa mafarki zawwajahu waliduhu shaykhu sayyidi muhammadu radiyallahu anhu sai mahaifinsa Shekh sayyidi muhammad ya yi masa aure min gairi tarahin ba tare da ɓata lokaci ba fi zalika wajen haka an bi sha'anihi dan saboda kula da sha'aninsa wa hibdan lahu da bashi kariya wa saunan li amrihi da katange lamarinsa mura'atan li sunnati dan kula da sunna minal mubadarati ta yin gaggawa fi zalika wajen yin haka to kan mu manta mahaifin shehu tijjani fa ya rasu shehu tijjani yana dan shekara sha shida ne kamar yadda a baya aka faɗa shehu tijjani an haife shi ne hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin mahaifinsa kuma ya rasu shi hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida kaga kenan shehu tijjani yana ɗan shekara goma sha shida babansa ya rasu to amma a shekara goma sha shida nan an masa aure to abin mamaki shine kaga wasu ayo suna da awar tijjani amma suna yaƙi da magana aure da wuri duk da sukan ce ai aure da wurin ga 'ya'ya mata ne to amma bamu san meye dalilin da ya bambanta auren wuri na ɗaya namiji da auren wuri na ɗaya mace ba kuma abin mamaki in dai shehu tijjani ya yi aure yana ɗan shekara sha shida mahaifinsa ya masa aure to ka tabbatar matar da aka aura masa ita kuma ko dai sha hudu ce ko sha biyar kaga kenan an mata ita ma auren wuri to da haka wannan kalubale ne ga duk wani ɗan tijjaniya da kuma yake da'awar cewa auren wuri laifi ne gashi a nan jawahirul ma'ani an ce an yi wa shehu tijjani auren wuri sannan kuma yin hakan ma sunna ce yana ɗan shekara sha shida mahaifinsa ya rasu kaga kenan ko dai shekara sha biyar mahaifin ya masa aure ko sha hudu ko ma yana ɗan shekara sha shidan cif to kuma matar kaga dole ƙasa take da haka domin ba a rawaito cewa ta girme shi ba sai ce wa kana tazwijuhu radiyallahu anhu kuma auren shehu tijjani Allah ya ƙara masa yadda in ji harazumi ya ce sanata a shekara ta sai ba a faɗi shekarar ba sai ce fa ya fi hijir walidihi shehu tijjani ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kulawan mahaifinsa ila an tufiya waliduhu har mahaifin nasa ya rasu rahimahullahu sai ce fanala minhu barakatan shehu tijjani ya samu albarka daga wajen mahaifinsa wa hazzan ya samu rabowa firan cikakke minas salahi na nagarta wa dini da addini wa fawa'ida kuma ya samu fa'idoji fit ɗariƙi a ɗariƙa to anan ma wace ɗariƙar kaga dai in ma mahaifin shehu tijjani ya yi ɗariƙa to ba tijjani ya yi ba domin lokacin shehu tijjani bai yi ɗariƙar tijjaniya ba ma'ana ɗariƙar tijjaniya ba a kafa ta ba kenan wata ɗariƙa ya wanda kuma a baya ma tun da muka faro karatu har nan ba inda aka faɗi cewa mahaifinsa ɗan ɗariƙa ne sai ce wa jumalan kuma shehu tijjani ya samu wani dunƙulallu min al'adabi na ladubba radiyallahu anhu ma amin Allah ya ƙara da mahaifin da ɗan kenan sai ce wa amma tuhu amma mafarar shehu tijjani radiyallahu anhu fi ɗariƙi game da ɗariƙa wa kaifiyatu akhzihi iyaha da yadda ya ciro ɗariƙa ko ya samo ta sai ce ta haƙiƙi bisa ga zance na tabbas bisa ga tantancewa fa innahu lamma wali walidihu domin shi shehu tijjani lokacin da mahaifinsa ya rasu rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama baqiya ala halihi Shehu Tijjani ya kasance a yadda yake yadda mahaifinsa ya bashi min qira'atil ilmi na karatun ilimi wa tadrisihi da karantarwa tiqati durarihi da tsuntsunto gwalagwalan ilimi wa tadwinihi da rubuta su fi baladihi a garin aini madin aini madi abin nufi mahaifinsa ya bashi ba ɗan ɗariƙa ba ya bashi a matsayin ɗalibi mai karatun addini Abinda da wannan yake nunawa mahaifinsa ba ɗan ɗariƙa bane. in kuma ɗan ɗariƙa ne to a gaya mana wace ɗariƙa ce mahaifinsa bai yi masa tarbiyyar ɗariƙa ba in yi masa tarbiyyar ɗariƙa to a wace ɗariƙa ya ɗora shi a zahirin karatunmu cikin jawahirin ma'ani za ka ga babu wannan duk abin da za mu karanta ƙarƙashin wannan a nan za a samu wannan magana kuma babu ita to abin tambaya a nan ga 'yan tijjaniya yaushe ne tijjaniya ta zama sharaɗin da in ba a shige ta ba ba a zama mutumin kirki ba in haka ne ya aka shi mahaifin shehu tijjani bai yi ta ba kuma duk da haka ake cewa shi mutumin kirki ne me yasa shi ya zama mutumin kirki tare da bai yi ɗariƙa ba amma wani wanda bai yi ɗariƙa ba kuma shi ake ganin in bai yi ba bai zama mutumin kirki ba wannan tambaya kenan yaushe ne shehu tijjani ya zama in ba a yadda da shi ba an saba wa Allah kuma in ba a yadda da ɗariƙarsa ba an saba wa Allah alhalin mahaifinsa ma bai san ɗariƙarsa ba Allah ya samu mu dace mm. yace ta hala sannan yayi tafiya ila nahiyatil maghribi zuwa yankin maghribul arabi yammacin kasashen larabawa lifasa ya je fas cikin maroko kenan wa ahwa ziha kuma ya je ahwa ziha sassan kasan fas sanata ihda wa saba'ina wa mi'a wa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya kaga lokacin shehu tijjani yana shekara ashirin da ɗaya kenan mahaifinsa ya rasu da shekara biyar sannan ya baro inda yake aini madi ya taho fas ya ce sami a fi hashe amin hadisi a fas ne ya yi karatun hadisi wa baƙiya ya ju yawanzu yana kai kawo bi ƙasadin ziyarati da niyyar kai ziyara wal bahasi da bincike ala ahalil khairi wasu salahi ga ma'abota alheri da nagarta ma'ana sai da mahaifinsa ya rasu da shekara biyar sannan ya fita neman ɗariƙa shi kansa waddini da kuma addini wal falahi da tsira falakiya rajulan anan ne sai ya gamu da wani mutum Anan ba a faɗi sunan mutumin ba bi jabali zaiti a wani waje da ake kira da suna jabali zaiti min ahalil kashafi shi mutumin yana cikin ma'abuta kashafi mun karanta bai kashafi a baya ma'ana dai ka ce ɗan sufi ne fa ashara lahu bin ruju ila baladihi wai shi wannan mutumin shi yau shehu tijjani ishara shawara cewa ya koma gida aini madi kenan wa akhbarahu kuma ya ba shehu tijjani labari bi annahu sayakunu min amrihi ma huwa bi sadadihi lalle wani abu gawurtacce zai faru na al'amarinsa wanda yake tsaka da shi falam yalbath bai dade ba hatta raja li baladihi sari'an sai ko ya koma gida da gaggawa wa kharaja qasidan li baladil abyadi fi nahiyati sahara'i kuma ya fito yana neman baladil abiyadi fi nahiyati sahara a cikin yankin sahara allati biha sariqul waliyi alkabiri wanda a wannan gari ne akwai darihu kabarin alwaliyi wani waliyi alkabiri babba wal kutubi kutubi ashahiri shahararre sayyidi Qadir, wanda shine sayyidi Qadir ibn muhammad dan Muhammad al-Mulaqabi wanda ake wa lakabi bi sayyidi shaykhi da sayyidi shaykh ko bi sayyidi shaykh sai ce fa makafa hunalika anan a wata nuskar hunaka kamsata awamin shekara biyar lil qira'ati dan karatu wal ibadati da ibada wat tadri wat tilawa da tilawa wa fi hadhihi al muddati a wannan lokaci ne wasala ila baladihi aini madin ya isa zuwa ga garinsu aini madi tasdiqan lima akhbarahu bihi alwaliyu almutaqaddamu ko almutaqaddimu dangane waraja ila makanihi ya dawo izuwa ga bigiransa bi zawiyati shaykh al-mazkuri a zawiyan nan ta shehun da aka ambata thummar tahala minha sannan daga baya ya sake yin tafiya balaguro ya batta ila tilmisana ya tafi tilmisana wa aqama biha a can ma yaje ya zauna a tilmisana lizzahadati dan zuhudu wal ibadati da ibada wata darisi da karantarwa li ilmi hadisi ga ilimin hadisi wa tafsiri da tafsiri wal ifada kuma dan fa'idantarwa hatta ulhima sayyiduna ma ulhima harazum ce anan ne aka kimsa wa shugabanmu abin da aka kimsa masa ta ilhama ma'ana shehu tijjani to wannan duk karatunmu na yau idan an kula ya nuna mahaifin shehu tijjani ya bar shi a duniya a lokacin ba yana shehun ɗariƙa ba balma baya ɗariƙa bai ma san ɗariƙa ba a lokacin wanda wannan ya tabbatar da kenan mahaifinsa ba ɗan ɗariƙa ba ne shi ma da farko ba ɗan ɗariƙa ba ne daga baya ne ya shiga ɗariƙa to kaga kenan ɗariƙa ita ce sabuwar abu asali shine babu ita asali kawai abin da aka sani shine musulunci babu ɗariƙa domin duk wanda ya ce dole musulunci ba yiwa sai da ɗariƙa to kamar yana cewa mahaifin shehu tijjani ba musulmi ba ne hmm. domin ya yi musulunci ba da ɗariƙa ba duk wanda yake cewa musulunci baya yiwa sai da ɗariƙar tijjaniya to ya ce shi kansa shehu tijjanin ma kenan a farko ba musulmi ba ne domin da farko bai bai kafa ma ɗariƙar ba sai bayan mahaifinsa ya bar duniya da shekara biyar kamar yadda karatunmu na yau ya nuna sannan ne ya tafi neman ɗariƙa lokacin shi kuma yana ɗan shekara ashirin da ɗaya da haihuwa sai cewa waƙara fi sadarihi ma waƙara a nan ne abin da ya tabbata a ƙirjinsa ya tabbata wa zahara lahu ma zahara abinda ya bayyana gare shi ya bayyana ma'ama ahhalahu Allahu ilaihi tare da abin da Allah ya shiryar da shi zuwa gare shi bisa biki ina inayatihi da margayiyar kulawan nan tasa wa faidi karamatihi da ambaliyan nan ta karamarsa na ya yadaihi a nan ne ya karkaɗe hannuwansa min maladaihi daga abin da ke gabansa wa ta'allaqat himmatuhul aliyatu billahi a daga nan ne kuma himmarsa madaukakiya ta ɗamfari da Allah wal inhiyashi ilaihi ya tare zuwa gare shi wal wuqufi bi babihi ya je tsaya a bakin kofarsa wal wuqufi alaihi ya nace masa fajarrada nafsahu nan ne ya tsiraita zuciyarsa minal ala'iki daga dukkan wasu alaƙoƙi ta jaridan tsaraitawa wa qata'aha ya yanke zuciyar tasa anil ala'iki daga alaƙoƙi tafridan kaɗaitawa. wala bisa min jadidi taubati jilbaban wala bisa kuma ya sanya jilbaban mamman mayafi min jadidi min jadidi taubati na sabunta tuba wa shammara ya zagi an sa idil jiddi dantsan kokari aswaban ya yayi tufafi ma'ana ya tattare kafa ya yayi dantse dan kokari fa fataha Allahu alaihi sai Allah ya masa budi lil masiri dan tafiya abwaban na kofofi wa azala anhu mani'an wa hijaban kuma wa azala ya kawar anhu gaburansa mani'an duk mai hanawa wa hijaban da shamaki fa akabba sai yake fu ala sha'anihi bisa ga sha'aninsa na dariqat tijjaniya ko na dariqat sufanci ikibaban kifuwa wansabba kuma ya kafu ilaihi zuwa gare shi in sibaban kafuwa wan hasha kuma ya tattaru bi kulliyatihi da dukkaninsa ilaihi zuwa gare shi wa aqbala kuma ya fuskanta bi kalbihi da zuciyarsa wa qalibihi da sassan jikinsa alaihi a gare shi wani baza kuma ya jefar da kulla amrin duk wani al'amari duna hukuma bayan na ɗarika min khalfi ya mai da shi baya to menene al'amarin da shehu tijjani ya jefar baya shine al'amarin karatu da karantarwa sai ya koma maganar ɗarika? domin shine al'amarin da da aka ce yake akai karatu da karantarwa akan haka mahaifinsa ya rasu ya bar shi mm. to daga nan ne sai ya watsar da sha'anin karatu ya koma abin da ya shafi tasawuf ma'ana ya fita daga hanyar karantar da ilimi na shari'a da ibada da sauransu in kuma ba wannan ake nufi ba to wani ya zo ya ce mana ba wannan ake nufi ba wannan dai shi ake magana a kai gashi tun daga farko fa hu lamma tufiya walidihu rahimahullahu ta'ala baqiya ala halihi min qira'atil ilmi wa tadrisihi durarihi wa tadwinihi fi baladihi aini madi to daga nan ne aini madi to daga nan ne kuma a ƙarshe sai ya bar wancan din sai ya dawo wannan to wannan shine abin da zaka ga da yawa a yau matasa suna yi na su tattara ilimi su watsar su ce sun koma ta tasawuf waɗansu ma da suna ilimin amma suka bari waɗansu kuma daman ba sa ilimin yanzu da yawa yaran da zaka same su in ka ce su karantar da kai alwala ko su nuna maka yadda ake yin ta ba za su iya ba amma za ka ga suna faɗar wasu abubuwa su a rufai ne su kaza ne su kaza ne su masanan Allah ne to ta yaya za ka san Allah da jahilci wannan shine kalubale sai ce awa'ila sanata wannan ya faru ne a farkon shekara ta ihda wa na wa mi'atin wa alf shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya ma'ana kaga lokacin shehu tijjani yana ɗan shekara talatin da ɗaya da haihuwa a lokacin ne harkar ɗarika ta kan kama a gare shi mm. fan jama'a alallahi sai tattara ga Allah fi halihi nan take wa jadda ya yi ƙoƙari fi sairihi wajen tafiyarsa wata halihi da balaguransa wa salaba lahul iradata kuma wa salaba ya tuɓe al'iradata duk wata manufa lahu gare shi wa alƙa ilaihi kiyadahu kuma ya miƙa masa ragamarsa wa mahafi muradihi muradahu kuma ya shafe manufarsa cikin manufarsa falazimal laja'a ya lizumci fakewa wal ukufa da nacewa bi babihi da kofarsa wa jama'a fihi kuma ya tattara fihi a cikinsa kulla tihi dukkan wata manufarsa wa maramihi da abin nemansa wa aqbala kuma ya fuskanci ko ya fuskanta ala zikiri bisa ga zikiri wa amalil fikiri da kuma aiki da tunani wa awa ilal khalawati ya tattara ya komo zuwa ga halwa wal ibadata da ibada wal qurbati da kusanci falahat alaihi mabadi ulfati wa kuhu, sai mabadi ulfati mafaran nan na buɗi wa bawarikuhu da walƙiyar buɗi da walƙiyoyin buɗi falahat sai suka bayyana alaihi a gare shi wa zaharat alaihi khawariqul adati fi mabadihi kuma wa zaharat sai ta bayyana alaihi a gare shi khawariqul adati ababan da suka saba wa al'ada ma'ana ya fara yin abubuwa waɗanda suke masu ban mamaki fi badihi a mafararsa a nan mabadihi a wata nuskar mabadihi malam ya yazal haluhu ya kawa wa yazdadu wai tun daga nan kuma halinsa bai bushe ba yana daɗa ƙarfi yana barin ƙasa hatta kharaja an kulli ma'alufin wa mu'tadi har sai da al'amarinsa suka fita daga dukkan wani abin da aka sani kuma aka saba da shi wa mustahsanin wa muradin kuma suka fita daga dukkan wani abin wa mustahsanin kuma ya zama abin abu mai kyau wa muradin kuma abin nema walam tabqa lahu shahwatun tashgaluhu kuma daga nan babu wata sha'awa da ta ragu gare shi tashgaluhu da take shagaltar da shi anil muradi gaburan manufarsa wastauhasha min al-khalqi ya ɗebe ya zame jiki daga halittu ma'ana ya rinka fita daga cikin mutane ya zama kamar wani bako-bako wankata anhum lil malikil haqqi wankata ya yanke alaka anhum gaburan mutane lil malikil haqqi saboda sarki na gaskiya wai Allah kenan wata wajjaha ya fuskanta ahu daura da ubangiji wana baza siwa wara'ahu ya jefar da duk wani wanda ba Allah ba a bayansa falam ya yartaki bi himmatihi wai bai gushe ba yana hauhawa da himman nan tasa wa maulahu ya jiri li hadarati wai ubangijinsa yana fusgarsa zuwa ga halararsa wai hifuhu bi inayati yana kewaye shi da kulawarsa wa fadlihi da falalarsa wa karamati da karamarsa ila an balagal maratibal aliyata wai har sai da ya kai makura mataki madaukaki wal maqamati samiya kuma ya kai matsayi as-samiya masu tudu wa wasalal muniyata kuma ya kai wa ya cimma abin nema wal mushtaha da abin sha'awa wa anna ila rabbikal muntaha kuma ga Allah ne matake wa min azimi adabihi wai yana daga mafi girman ladubansa ko ɗabi'unsa li shuhudi fadli sayyidihi wa mannihi saboda ganin falalan nan ta shugabansa kuma da baiwarsa annahu lamma atarahu min al ahwali ma atarahu cewa wai shi shehu tijjani yayin da wasu halaye suka bujiro masa abinda su ba suke kira da ahwal ahwal jam'i ne na hal to da haka hali yayin da wani hali ya bujiro masa shine kamar abin da aka faɗa tun a farkon karatu aka ce shehu harazumi lokacin da shehu tijjani ya aike shi zuwa ga wai ya je umra ya je madina in ya je madina ya bashi waɗansu wai sunayen allah asma'ullahi al'azam wai idan ya je ya kusa madina ko in ya isa madina ya karanta su wai da shi kuma da kafin ya isa madinan sai ya fara karanta to daga nan ne wai sai hali ya bayyana gare shi idan suka ce hali suna nufin kamar ya bar duniya duniya shi bai je lahira ba kuma shi baya duniya ya zama kamar wani eh, in yana yin wasu abubuwa kamar na mara hankali ko dai wani abu makamancin haka shine abin da ake kira da ahwal jam'u hal to shine yake cewa lamma atarahu yayin da annahu lamma atarahu min al-ahwali ma yayin da abin da ya bujiro masa na daga hali ya bujiro masa wa nazala bihi maqtata'ahu an nafsihi wa kuma maqtata'ahu abinda ya yanke shi an nafsihi gaburan zuciyarsa wahawahu da soye-soyenta na bihi ya sauka gare shi wa zahara alaihi asarul faidani fayadani to sannan kuma tasirin nan na faida ya sauka a gare shi idan suka ce faida ma'ana kwaranye na baiwa wajara minhu alal mantiki wal lisani kuma al'amura suka fara gudana gare shi akan furcinsa da kuma akan harshensa ma ashraka bihi batinuhu min at-tauhid wal irfani abinda wai zuciyarsa ta yi haske da shi na tauhidi da kuma sanin Allah fakana ya tatinu bihi kullu man wai tun daga nan ne duk wanda ya ga Shehu Tijjani sai ya fitunu da shi eh. kamar ya zame wa mutane bi ta mm. zaizai duk wanda ya gan shi sai ya makale masa lima yushahidu min tal'atihi albahiyati saboda abin da ake gani na kyalkyalin nan nasa mai banƙaye ko na fuskan nan tasa mai bankaye wasa nahu da kuma haskensa da aka faya a kuzu bi jami'i kalbihi wa aqlihi wa lubbihi duk mutumin da shehu tijjani ya ganshi to sai ya tafi wa da shi shehu sai ya tafi masa da hankalinsa ya tafi masa da zuciyarsa ya tafi masa da lakarsa wala ya ji dubuddan da haka mutum bai ba makawa in ya ga shehu tijjani inda khitabi kuma suka yi magana min ta'addubi ila aliyi janibihi dole ne mutum ya ladabtu zuwa ga madaukakin nan na matsayinsa ma'ana dole ka girmama shi falamma a hassa bi zuhuri zalika yayin da shi shehu tijjanin ya hasashi haka na faruwa tattare da shi in mutane suka gan shi suna makalkale masa suna girmama shi min al-ikhwani wal ashabi na daga yan uwa da sahabbai alladhina hunalika waɗanda suke tare da shi naha sai yayi hani wa zajara kuma sai yayi tsawatar wa shara da ya gudu wa nafara yayi tumbe ma'ana yaki abin faufau wa gadiba yayi fushi gadaban shadidan fushi mai tsanani wata walla anhum sharidan ya juya baya ga buransu yana mai guduwa wa kanat ta'tihi alwufudu liziyarati to kuma tawaga ta mutane sukan zo masa dan kawo masa ziyara wal akhzi anhu da kuma karba daga wajensa wal ifadati da fa'idantuwa fa kana yamtani min zalika kullamtina kullalimtina to shi kuma yana hanuwa ga buran yin hakan matukar hanuwa abin nufi anan ma'ana shehu tijjani baya son mutanen da suke zuwa wajensa yana kyamata haka to na farko ba inda aka ce mutanen sun daina zuwa kuma mu cewa da gaske ne yana kyamata su kasu su zo wajensa yana guje musu to yau almajiran shehu tijjani kuma ba haka suke ba za mu jima daga cin wani abu da za a ambata a gaba shehu tijjani baya so a sumbanci hannunsa in an sumbanta fusgewa yake amma yau mun ga shehu nai mika ma hannuwansu suke ana sumbanta mazan su kuma hadda mata har mata ma yau ana kama hannuwansu ana sumbanta sai ce waya Kulu, shehu tijjani yakan ce da mutane kullu na wahidun filin tifa'i duk fa ɗaya muke wajen fa'idantuwa wannan kalman ma ko da shehu tijjani ya faɗe ta ne a babin tawaru'u cewa kowa duk ɗaya muke ta fuskar fa'ida da ni da ku duk ɗaya ne to amma yau ba haka almajiransa suke faɗa ba sai ce fala fadla li ahadin alal akhari fi da'awa almashiqati illa su'ul littida'i ba wani falala ga wani akan wani wajen da'awar shehuntaka illa su'ul littida'i sai dai mummunan mafara ma'ana yin hakan bid'a ce mummuna ka rinka jin kai shehi ne kafi wani to sannan sai ce falamma hadha qasbas sabaki qasabas sabaki yayin da shehu tijjani ya ciri tuta ta rigaye fi kulli fadilatin cikin kowace falala wata halla kuma yayi kwalliya zahiran wa batinan afai da ɓoye bil hulalil jaliyati da kayan adan nan maɗaukaka walam ya baka lahu babu abin da ya saura gare shi mimma mutamannahu bainal anami na daga abin da ake fatan a samu a tsakanin halitta illal hajju li baitillahi harami sai hajji mana yayin da shehu tijani komai nasa ya sassaita ya samu komai na nutsuwar rayuwa to yanzu ba abin da ya rage masa yake so sai ya je ya aikin haji samat himmatuhu ila talabihi to daga nan ne sai himmarsa ta ɗaukaku zuwa ga neman ya je ya aikin haji wata hasili arabihi kuma ya zabura zuwa ga ya cimma bukatarsa wa kana da'iman yarsudu ibanahu kowane lokaci yana dakon lokacin zuwan aikin haji yayi wa waqtahu da lokacin aikin hajin wa awanahu da zamanin da ake aikin hajin ila an ata har lokacin ya zo faƙama ala saƙil jiddi wat tashmiri faƙama sai ya tsayu ala saƙil jiddi bisa ga ƙaurin nan na ƙoƙari wat tashmiri da zage dantse wa hadad bihi himmatuhu lil masiri kuma himmatuhu himmarsa hadad ta zabara bihi da shi lil masiri dan tafiya aikin haji fa akhadha radiyallahu anhu fit ta'ahubi war rahili wai sai ci gaba fita a hubi wajen tattali rahila da tafiya ko kintsi da tafiya wa khallafa al-asha'ira wal qabila ya bar dangi da kabila fama qarra lahu idzaka qararun qararun matabbata fama qarra bata tabbata ba lahu gare shi idzaka tun daga wannan lokaci ma'ana tun daga wannan lokaci bai zauna ba sai ya kama hanya ila an hajja har sai da ya je aikin haji wa zara yayi ziyara wata raddada ya kai kawo bainar diyari tsakanin gidaje ma'ana tsakanin gidaje na maka da madina wastalama bainal amakini wal asari kuma ya sumbanci tsakanin wajaje da gurabe fakana khurujuhu min madinati tilmisana fitarsa daga birnin tilmisana ya kasance a tarihi sanata sittin wa thamanina wa mi'atin wa alfin shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da shida a wannan shekara ne shehu tijjani ya je ya aikin hajji dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da shida kaga yana ɗan shekara talatin da shida kenan to sai mu tsaya nan saboda lokaci sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya kai mu karatu na gaba Allah maɗaukakin sarki ya samu dacewa salamu alaikum Mm-hmm. Na'am Sheikh muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Jama'a za mu kan saye insha Allah yau mun doki mutane kadan ku ya kure. Kola sai kan layi mu gyara nan. Na'am. In ce ka sai kan layi mu gyara kola sai kai. ban ji ba sosai malam muhammad na a ina magana eh sai mu kana magana da kola ne yawa na gani to assalamu alaikum kola wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh malam muhammad malam kola sunan ka daga ina ke kira sunana muhammad sani abbas da kasar libya to malam muhammad sani muna jin ka insha Allah Masha Allah ina fata haraka ina malam barka dai da fatan yanda lafiya. Barka da. Barka ka dai alhamdulillah. Allah malam ina tambayar da Allah guda ɗaya zuwa biyu da Allah. Akan karatun da na sani. To masha Allah ka yi magana akan Shehu Tijjani mahaifinsa wata ɗariƙa yi sannan Shehu Tijjani shi ya kafa ɗariƙa mahaifinsa a yanda yan ɗariƙa suke nufi tukunan mahaifinsa bai tabbata musulmi ban habbe ɗariƙa ba. network din dai baya fitowa sosai na jin ka sosai amma dai kamar na fahimci kana magana ne akan mahaifin Shehu Tijjani a karatu ba a nuna ɗan ɗariƙa ba ne <laughs> babu ɗariƙa da aka ambata mana a nan kuma shi ma ya tafi ya bashi tijjani lokacin baya ɗariƙa haka na faɗa haka karatu ya karanta Oke, ni ma aka na magana da nake akan ta kenan. Mm. To kenan mala yana nuna kenan idan mutum ya ƙirƙiri wani abu al misali bayan mahaifinsa da ya bi kenan mahaifinsa shi ba musulmi bane ba shine musulmi akan abin da ya kirkira kamar yadda ka faɗi ka ce mahaifinsa da yadda ɗariƙa gaske faɗi in bai ɗariƙa ba kenan ba musulmi bane ba abin da nake nufi shine ga wanda suke cewa ba za a samu tsira ba sai an bushe shehu tijjani wasu mm. ke faɗa waɗansu falaloli na 'yan tijjaniya kamar daga cikin falololin su ba sa ma kwanciyar kabari su ba sa jin zafin fitar rai su kaza su kaza yadda dai muke jin ana faɗa to kaga wannan falalolin in ɗan tijjaniya ne suke samun su to mahaifin shehu tijjani ba zai samu ba kenan tunda shi ba ɗan tijjaniya bane bai yi ta ba ma lokacin da ya rasu babu ita to masha Allah mun magana ta kenan sannan malam to idan har haka ne imam malam an shi fara rubuta hadisi to ina kakansa ina mahaifinsa su wani littafi suka yi aiki da shi na hadisi idan har laifi ne dan mutum ya ƙi wani abu bayan mahaifinsa a ce shi bai da wannan falalai ai falalar da wata jani samu za ta danganci kakansa ma har na hamsin saboda ai da ta sanar ne aka same shi har ya kirkiri wani abu na alkhairi a cikin addini kuma a cikin addini hidda abin kuma abin da yake abin da ya dauka da yake yi ba laifi bane a addini ba ba shirka bane ba abu ne ma na ƙara jaddadawa mutum ya ƙara rike musulunci sosai to ya matsayin imam malik shi da ya kirkiri hadisai bayan mahaifinsa bai rubuta ba kakansa bai rubuta ba shi ha rubuta hadisi kuma bayan da rubuta hadisi shi ba sabi bane ba ba tabi ina bane ba <coughs> to duk da network din kamar yadda na gaya maka wallahi ba na jin ka sosai yana yayyankewa amma idan na fahimce ka in kuma za ka iya sauka malam Muhammad ya sake dawo da kai in network din ya gyaru ni ba na jin ka sosai yana kwatin yana kakkatsewa. alahal baran sanya mai ta alhamdulillah lokana jina har yanzu yana wannan abin yana rawa amma idan malam muhammad ya ji ka to ni ya gaya min me ka faɗa dan in ji sosai dan karin amsa abin da ban ji shi da kyau ba abin da nace nace idan har kirkira wani abu bayan mahaifinka bai kira ba shi laifi ne to imam malik shi ya fara rubuta hadisi amma okay to to naji wannan gabar to naji wannan gabar dan tsaya in baka amsa ina ka rubuta hadisai ai ba kirkira hadisai bane ka gane kirkira da rubutawa abin da yake akwai aka rubuta shi ai ba kirkirarsa aka yi ba akwai kirkirarsa aka tunda a cikin wanda aka rubuta akwai wanda aka zidda aka ce kwata-kwata ba su inganta ba kenan waye kirkire su waye rubuta su a cikin hadisan waye ya rubuta shi a ilimin hadisi idan an ce hadisi bai inganta ba yana nufin kirkirarsa aka yi malam irin sakacin da har idan bai inganta ba kenan kirkirar sa aka aka a wani a'a ba inda ilimi ya faɗa haka hadisi na ƙarya shine kirkira amma hadisi da'ifi ba a cewa kirkirar sa aka yi domin raunin sa yi ba ta matani bane ta sanadi ne ta daga ɗaya daga cikin marwaitan sanadi ne kuma zai iya gyaruwa in an samu wata hanya ka gane akwai bambancin kirkira da kuma rubuta abin da yake akwai hadisan nan maliku shi ya zo da su ko daman akwai su kakannin malamai bane ba da eh? iyayensa iyayensa ba malamai bane ba malam muhammad Na'am. Malam Muhammad. Na'am Sheikh. Network bayi da kyau wannan kola din dan Allah ka ba shi dama ya sake kira dan abin nan ɗinsa ya fito kiliya mu tattauna tattaunawarsa tana da ma'ana amma network din bai da kyau. malama mun ana jina ko wani alawa kana jina ko baka ji alawa ala kana jina ka za ka sani minti biyu ne zan sauka in ah, magana malam sabo to abu sai sai sai sai magana abin da kai ga su ba malam waya sai gaggawa ka jira network din ya gyaru mu tattauna a tsanake mana to ina ina ina iya dawo kuma in isa mu kaga yanzu tunda ana kana jina malam ba in na ga masu ga mai ba lafi bane ba sai sai sai sai sai akwai abubuwan da ina buƙatar ka amsa min ko kai in amsa maka baki da baki ba wai ka faɗa ka sauka ba kai ban so irin wannan ya sauka ne ni na saukar da shi zan dawo da shi alaikum assalamu alaikum to ka gani Mashi networkin ka bai da kyau shi kana ma mutane dariya. Bari in kara kiran shi kuma. Yana so ya yi kamar malam ka ji sa kana jin sa sarai amma kama abin da baka so ku tattauna. Salamu alaikum. Malam Na'am. Alaikum salam. Ana jin yanzu. Malam ai ka ce tunda muna jin ka yi shi yasa yanzu zaka tambaya ana jin ka. To masha Allah Malam Muhammad na ce Imam Malik shi da ya rubuta hadisai mahaifinsa bai sani bane kakansa bai sani ba shi ya rubuta hadisai tun ai ba sahabi bane ba tabi ah. tabi'i bane ba ah. barantani a ce ya ga annabi ko ko ya ga wanda ga annabi Imam Malik baban Imam Malik babansa bai san hadisi ba ah, to shi ya rubuta hadisi amma Imam Malik shi ya rubuta hadisai a cikin takar Allah da ka bani amsa rubuta abu shi yake nuna kirkirarsa to ai malam mu daga wajen shi muka sani kenan daga wajen shi shine tushe na sana na fara rubuta abin da muka sani daga wajen shi mu zamu yi tutiya mu ce mun ji daga wane wane ya ce ya rubuta ya rubuta kaza a rubuta wannan maganar da ka faɗa kuskure ce yanzu mahaddatan Qur'ani suna rubuta Qur'ani yana nufin su suka kirkire shi shi rubutu tabbatarwa yake nufi shi rubutu tabbatarwa yake nufi ba kirkira ba malam afuwa malam shi qur'ani dama akwai shi amma hadisi babu su amma malam shi wa wa yake babu su wa yake hadisai babu su a wani littafi ne akwai su wani kuma wane ne wanda ya rubuta su sunan malam ne ya rubuta su abubuwa malam ba ina ma bane Abdullahi dan Abdullahi dan Amr dan As yana rubuta hadisai yana da su a takaddarsa Abdul duk sahabbai suna rubutawa ga Abu Sha annabi ne ya ce uktubu li Abi Sha ku rubuta wa Abu Sha hadisai wani sahabi ne ya zo Jan Annabi Annabi ya karantar da shi abubuwa ya ce ba zan iya haddacewa ba sai manzo Allah ya ce uktubu li Abi Sha Abdullahi dan Amru dan As Abu Huraira yake cewa ba wani sahabi da nake tsoron mu gwara da shi ta fuskar hadisai sai Abdullahi dan Amru dan As fa innahu kana yaktubu wala aktubu shi yana rubutu ni bana rubutawa Da ka a gaban annabi sahabai suna rubutu a yi. A cikin mukari ne kuka a cikin wadda kuka a cikin a cikin wani hadisi ne abin da hadisi ne kyau da ka faɗi. Yana cikin sai Muslim hadisin Abdullahi ɗan Amr ɗan As cewa yana rubuta hadisai. Ina ina nuna ma ina nuna malam wanda ya fara rubuta su wannan ana tabbatar da magana ce amma wanda ya fara rubuta hadisai shine Imam Malik. Mu shi muka sani ban a a a a a a a a a littafin a zaka ce ba hadisai ba. ya rubuta littafin muwaɗa. to amma dai amma hadisi yanzu waɗannan maganganun da na gaya maka yanzu waɗannan maganganun da na gaya maka na cewa Abdullahi dan amru yana rubutawa har muta har sahabai suka ce ka daina rubuta duk abin da yake fitowa daga bakin Annabi ai wani lokaci yana fara'a wani lokaci yana fushi Ya zo ya gaya wa Annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktub fa wallazi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa sibit. annabi ya ce masa ka rubuta komai ba abin da ke fitowa daga wannan bakin sai gaskiya wannan yana nuna babu hadisai a rubuce to wada eh to gaskiya ba zan ce ya nuna babu hadisi a rubuce tunda ai baka sani ba kai magana akan abin da baka sani ba mana a tabbas nan na ƙara amma dai amma amma da mu shi muka sani kowa wani malami na faɗe shi to rubuta mu wadda ake nufi rubuta mu wadda ake nufi su sahabbai da suka rubuta hadisansu ba su sawa littattafan suna ba kowa ya rubuta hadisansa ne a littafinsa amma ba a sawa littafin suna ba shi malik da ya zo ya rubuta kuma ya babubbuka na fikihu kowane hadisi ya kawo shi a ƙarƙashin babinsa sannan ya sa masa suna littafin muwadda to wannan shine abin da maliku ya fara amma ba rubuta hadisi ba amma kitabatul hadis ka koma a cikin littattafan ilmul hadis zaka ga kitabatul hadisi fi asali sahaba rubuta hadisi tun daga zamanin sahabai aka fara shi ko maliku ba sahabi bane tabi'i ne afwa mala ina ina magana da dan Allah zan duka magana akan abin da nayi ta kai magana ne akan cewa mahaifin Shehu Tijjani shi akan dariƙa nake maka magana mahaifin Shehu Tijjani ba dan dariƙa bane in kuma dan dariƙa ne ka bani reference din da zan koma in gano inda yake an ce ɗan ɗariƙa ne kuma an faɗi ɗariƙa. Mala'ika ne, mala'ika ne ko ko dai ne, haka shi ma bane ari ne yana da mahaifi, mahaifinsa shi wani littafi. Malam Kola. Mahaifi musulmi ne kawai ba ɗan ɗariƙa ba. Ya ce yan tarikan da ke gan wanda bai yi tariƙa ba kamar eh. bai yi wato bai yi musulunci ba ko bai yi addini akida mai kyau ba mm. to shi ne malam ya mm. ce waɗannan da suke gan kaman ba kai tarika ba kaman ka yi eh. rashi to shi baban eh. shehu bai tarika ba wato shi ma ya yi rashin kenan ah, Malam Muhammad duka in zaka ɗauko magana Malam Lawai ta ɗauko ne da magana ta ɗauko ne da ɗan wani tanakudi haka shi a cikin magana shi. saboda abin da ke faruwa idan ka ɗauki hatta tun za ka ɗauko irin wannan maganin ka ce mahaifinka dan bai yi kaza ba shi bai samu abin da ka samu ba mai kawai da ya rubuta ya kawo abubuwan da ya kawo shi wanda bai san shi bai tana arabi shi ya bai san kowa mun dai daga addinin Allah to shi wanda ya rubuta shi ne ya ka ji abin da nake cewa maimaita da baki na ka ji ina almajiri ina almajiri kana malami malam akwai abin da da yawa hankali hankali ma zai zai iya warware ma abu ga yadda yake ko mutum bai kawo ma aya ba dan na ce abu kaza yana da falala mahaifina bai yi abun ba bai hana wai mahaifina bai da falala wani abu ba ai ba maganar falala kadai nake ba maganar hatta wanda suke ganin in ba kai dariƙa ba ko ba ka yin dariƙa laifi ne kafirci ne ko kuma musulunci ce ko ku shirka ce menene a cikin dariƙa wanda kake ganin bai dace da musulunci ba duk abin da aka yi a cikin dariƙa ni ina a yayin nake dariƙa sai suna nan da yawa tunda muka fara karatu muke eh, faɗa su eh. abubuwan da suke a dariƙa wanda babu su babu su a addini shi ma shehu baban shehu tijjani sayyidi muhammad bai yi su ba shi kansa shehu tijjanin sai da ya kai shekara ashirin da ɗaya ya yi ɗariƙar a nan ma'ani muka karanta ba wai mu muka kirkira ba abin da nake cewa shine shehu tijjani kan yayi ɗariƙa laifi yake yi kafin ya zo ya ƙirƙiri ɗariƙar in addinin da yake yi kafin ya ƙirƙiri ɗariƙa daidai ne to sai na ce ni ma ba zan bi ɗariƙa ba zan yi irin addinin da shehu tijjani yake kafin yayi yi ɗariƙa da kuma addinin da babansa ya kafin ya ƙirƙiri ɗariƙa na yi laifi ni ma musulmi sa musulmi ne mashahur da musulmi ne musulmi ne ai shine ne ce maka yanzu mutum ya ce shi musulmi ne amma ba zai yi dariƙa ba baya yi ba yayi eh, laifi wannan dariƙa dariƙa wani abu sabana wani abu abin din musulunci ne kishi musulunci shi dariƙa dariƙa kishi musulunci ce mana abubuwa da yawa لا لا لا لا لا لا malam wallahi mushi la la la la wallahi malam afuwa malam ba ba sabanin musulunci bace ba abubuwa da yawa ɗariƙa ta saba wa musulunci mana malam afuwa dariƙa ba sabanin musulunci bace ba gaskiya eh, idan aka yi haka nan a'a ta ba haka za ka ce min ba ba haka tattaunawa ilimi take ba ta min zaka yi kawo min a abubuwan da ta saba wa addinin ba shi ne saba ba ni ka tambaye ka ce in kawo mu abin da ake cikin da ka ganin jawahirin ma'ani ne bugun darin fikiri sai mu bude maka masalolin da dariƙa ta saba wa addini sai mu tattauna in ka shirya wannan ni yanzu ba da ni kake magana ba in gaya wa ni abin da aka koda ni a dariƙa kuma shi na ga har yanzu malaman suna yi kuma shi aka haka muke tafiya kenan ka tambaye ni akan menene yake a cikin ta sai in ma in ƙarya na sai ka ce to ƙarya ka faɗi ga yanda take ga yanda take kai yanda kake ba ka take ba ka ka ƙarar da ni wala sai da ƙarar da ni a wani gurin yanzu da farko na'am in tambaye ka Hello. Kana ji na in tambaye ka? na bai na zima me ya ɗariƙar baban shehu tijjani wace ɗariƙa ya yi musulunci to ni ma ita kawai nake yi to musulunci shi ma shehu tijjani ko musulunci ne yake yi ɗariƙa wani a shehu tijjani bayan musulunci ya yi tijjaniya eh, tijjaniya ko ma bai yi ba a ah, afuwa malam, tijjaniya fi ce a'a ni ban ce kafirci ba ce amma dai ba ita baban shehu tijjani bai yi ta ba shehu tijjani abinda baban sai ke musulunci shi ma shehu tijjani da babansa ya bar shi a duniya ba da dan ɗariƙa ya bar shi ba bai kuma dora shi akan ɗariƙa ba abin da sa na kawo wannan kuma wannan abin yana nan a cikin littafin tijjaniya gashi jawahirul ma'ani mun karanta ina so wani ɗan ɗariƙa ya fito ya ce min wannan tarihin ƙarya ne ni na ƙirƙira ko ba haka bane To sannan ni abin da nake so ka gane a wannan darasin nawa akwai da yawa daga cikin 'yan ɗariku da suke aibata wa 'yan izala saboda wasu su ce ai iyayen ma sun yi ɗarika. To shi shi tijanin kansa iyayensa shi kuma ba su yi ɗariƙa ba. In tsayawa akan abin da iyayenka suke a kai shi ne daidai. To shi ma shi tijani da bai yi ɗariƙar tijaniya ba domin shi ma babansa ba ɗarikar tijaniya ya rasu ba bai ma yi ta ba bai ma santa ba. Kwatan-kwatan, misali na cewa imam malik mahaifinsa shi ma bai wani hadisi bai rubuta hadisi ba wani hadisi ya bi da imam malik shi ya rubuta hadisi kenan mahaifinsa ba malami bane ba ko kakansa ba malami bane ba ka gane fa yanzu mun koma hira ni da kai ni ba hira nake so ni ba tattauna ilimi nake so ni dan Allah malam kana ji na kana ji na kana ji na ina jin malam kana da amsar baban shehu tijjani wace dariƙa kana da amsa na ga na gama musulunci dariƙa wani na ce dariƙa kafirci kace kace a ba kafirci ba ce ba malam kenan shehu tijjani baban shehu tijjani baban shehu tijjani yayi tijjaniya a tijjaniya da tambaya kafirci zai tijjaniya a'a ni ba ka sauka daga tambaya ta baban shehu tijjani yayi tijjaniya aha to wai ba musulunci bai ba musulunci bai tijjaniya ba yawwa to ni yanzu idan na ƙin tijjaniya na yi laifi Na'am? Ni yanzu da bana tijaniya na yi laifi? Ba ka yi laifi ba, ban ce ka yi laifi ba, amma kuma ina yin tunda ba ka barki ba ni laifi. Idan mutum idan tsaya ka to sannan tambaya ta bi ta ƙarshe a kanta za mu tsaya. To, ni ma amma wani magana don Allah ɗaya malam, amma tambaya ɗaya. Ni zan baka dama, zan baka dama, bari ni makatawa, maka tawa, zan baka dama ka yi. Amma ni daga wannan na gama ne insha Allah. A samun idan Allah malam. A bari a yi maka na karshe mana ma. Ka bari in yi maka tawa sai kai taka kenan. To ina ji ina ji. Ka san da yawa daga cikin ƴan ɗariƙu da suke aibata wa ƴan izala cewa ai iyayenku ƴan ɗariƙa ne ka san da wannan? Eh, tabbas na san da wannan. To in haka ne shi Shehu Tijjani shi baban ma ba ɗan ɗariƙa ba ne. Shi ma aibi ne? Masha Allah. Masha Allah, ina jin ka, ka gama tambaye ko amsa zan baka yanzu. eh a yanzu ai Shehu Tijjani babansa ba dan dariƙa bane ka yadda da wannan na yadda ba dan dariƙa bane na yadda Shehu Tijjani ce na yadda na yadda to aibi ne da da shi baban bai yi dariƙa ba amma dan yayi dariƙa shi baban yanzu yana da aibi kenan bai da aibi to shi kenan yi tambaya ta an gama to yau masha Allah ni tambaya ta malam to eh, Shehu Tijjani abin da ya kawo a dariƙa kafirci ne ko kwade masalinci ne na'am Shi ne ta abin da ce tijjaniya eh, kafirci ce wani abu ce saɓanin musulunci ko kwade a cikin musulunci aka hidde hidda ta akwai saɓanin musulunci da yawa a tijjaniya in ka shirya mu fara tattaunawa yanzu to kamar in gaya ma ni wadda nake yi tukunna in su duk abin da za ka gani almisali sai in baka amsa shi yanzu in fara gaya ma ni wadda nake yi in ka gamsu da nake yi kana gani ni musulmi ne sai mu ci gaba da magana in kuma wadda na kawo ka gani yanzu ba akan wannan kai mun tambaya ba kai mun tambaya ne akan abin da tijjaniya take yi kafirci ne ai akan haka kai mun tambaya ko to eh haka ne kana da kana da jawahirul ma'ani a tare da kai wallahi nan gurin yanzu ma haka malam nan a waje nake daga wajen aiki da yake gaskiya ban ba Najeriya nake ba domin Allah ina a kasar Libya yanzu haka da yake akin dare nake na fito ne da na ji kai wani magana nake kokarin in samu ƙarin ilimi kuma nema in bada dan abin da na sani a cikin ilimi na wanda Allah ya sare mu yasa sama yanzu wallahi ba ma ba ma gida nake ba har ga Allah inda ma afal ne eh, kama tsaya ka ji ba Allah Bai kamata a ce ka shigo wannan tattaunawar yanzu baka shirya ba gaskiya saboda ka san me muke tattauna a nan ba magana da ka muke ba da littafi muke magana. akalla ko da baka shigo da kowane littafi baka shigo da wanda muke karanta jawahirul ma'anin dan ka kalubalance mu. Yanzu daga cikin jawahirul ma'ani zan gaya maka abubuwan da suka saba wa musulunci. Da kana da shi sai in ce buɗe shafi ka za mu karanta. yanzu ka gaya mu duk abin da za ka gaya mu in ka gaya mu in na koma gida ni zan duba in wanda zai kada ne kada da a'a ba magana in ka koma gida za ka duba ka bude ka bude naka mu tattauna in dai kana da shi in baka da shi ka bari sai ka je ka dauka sai mu tattauna ba a yi wa ilimi gaggawa Malam, malam, malam kola. Eh, mu yi wa magana kamar wanda zai zo zai zo ya tattauna eh. ya zo da littafi sha tattauna ai mun wannan ka zo da littafin ka ka zo da jawahirul ma'ani za mu fito da abubuwan da suka saba wa musulunci mu tattauna da kai dan hujja ta fito fili a gani in na sai kira in sai kira zan zan to shiri na insha Allah malam Muhammad tabbas ya faɗa shi duk wanda zai shigo shigo da shirin sa tabbas malam Muhammad ya faɗa haka nan tun amma farkon mm. muqaddima amma yanzu to magana ta ta bi dan Allah zan yi wancan kuma in Allah ya sa na sake bugu wahai ba yi da fahimci da ne ko kuma yanzu malam kida mutane karin bayani akan mun na hudu na kuskure da Allah ya kawo mutane karin bayani don su amfana kada a ji na hudun abu wanda malam suke tambaya ta biyu ke magana cewa shehu tijjani ba a sumbata hannunsa kamar ba a waye amma kuma saɓanin na najeriya ana yi da za mu zo a karatu gaba kar kai mana tsallan baɗake za mu zo aica ne za a zo in allah ya da a sati mai zuwa za mu zo wannan gabar inda shehu tijjani yake kin a sumbanci hannunsa Za mu kuma za mu iya zuwa da bidiyoyi kuma da muke nuna wanda su hunnan yau suke mika hannunsu ana sumbanta Masha Allah Insha Allah a karatunmu na gaba za mu zo wajen To masha Allah. To sai magana ta biyu ka ce malam Shehu Tijjani mutane na rububin sa na bin sa kamar kana dan nuna cewa ma shi ta saboda karama ko ko da ilimin da Allah ya ba sa ne ko shine ke ban fuskanta ba saboda ilimin da Allah ya ba sa ne mutane ke bin sa ko ko dai saboda farin jinin sa ne ko ko jinin fuskar sa. A kwarjini aka ce ba ilimi ba anan kwarjini a saboda kwarjinin sa. Eh haka aka faɗa a karatu. Da da littafin a hannunka sai mu buɗe mu karanta maka mu karanta tare. wallahi wallahi malam na ji daɗin wannan magana da kai a duk karatun da ake ina bi ɗaya bayan ɗaya harka bayan harka duk sati ina bi amma ba a taɓa karatun da ya kwanta min ba na ji daɗi na ƙara jin shi wata gani a shiga na irin yau saboda cewa Allah ya sa mai kwarjini ne har jama'a suna bin saboda kwarjinin sa irin wannan abin na shi gani gaskiya abin da ya kamata a ce kowa in ma asiri ne ya sa a ce mutum ya nemi irin wannan asirin ya ne zamto a ce mutane shekara ɗaruruwa bayan karasa har yanzu mutane kamar ƙarin ingiza su ake wajen son ka to gaskiya akwai wani sirri wanda Allah ya sa wannan bawan to mun gode Allah gode oh, ka gane shi tattaruwan mutane a wajen mutum ba shi yake nuna gaskiyarsa ba ko rashin gaskiyarsa wannan ba ma'auni ba ne mutumin banza mutanen banza ke bin shi mutumin kirki mutanen kirki ke bin sa malam haka yake malam haka ai haƙuri malam ina ina girin malam malami ne kai ai hakuri amma malam Allah taruwar dai mutane yawan mutane ba shi yake nuna nagarta ko rashin sa ba amma na yadda da kai cewa su mutane mafi majority <laughs> mutanen banza ana samun su ne ga mutumin banza mutanen kirki kuma ana samun su ga mutumin kirki wannan haka ne ba na shakka akan wannan haka haka yake ma to sai a duba a nan Najeriya kaɗai da Tijjani ɗan Maroko ne ba ɗan Najeriya ba amma a duba a gani a Najeriya ya sa suke unguwar da kake malam kana zuwa wa'azi ba tirawa da sauran duka ne a yafuwa malam ni na maka tambaya maka tambaya wannan a nan a duba a ga sa mutanen kirki ne ko na banza ne to malam amsa tana gare ka duk wanda yake garin da yake duba almajiran da Tijjani ya ɗabi'a suke da maka tambaya ya muke kan karatun hadisi ya ilimi maka tambaya malam zai maka tambaya kana yawa hmm, naji me kace me kace a ƙarshe a baka ka ida ko me Malam mun nutsi shi dan kafa kafa ya ɗan daga murya afuwa Eh a ƙarshe ka faɗi wata magana ka ce a barka ka ida a barka ka idan kawai na ji to me kake cewa yawa na ce malam ka duba a cikin unguwanninku da sauran yan uwa wanda suke duk garin da kace ka duba almajiran shehu tijani shehu tijani ba dan najeriya bane ba dan morocco ne a duba a cikin najeriya unguwar da kace kaga al'ummar da suke bin shehu tijani mutanen banza ne ko mutanen kirki ne kowa ya baka shi amsa shehu tijani kamar yadda ka faɗi mutanen mutumin banza mutanen banza ne nashi mutumin kirki mutanen kirki ne nashi kowa ya duba a garin da yake ya alaƙar almajiran da zan suke da karatun ƙura'ani ya alaƙar almajiran da zan suke da mu'amala da mutane ya alaƙar almajiran da zan suke da sauran rayuwa da ta irin ne da kullum ya alaƙar almajiran da zan suke da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin tafarki na sunna ta magabata wannan amsa ce ga sauran dukkan ɗalibi da sauran masu saurari na wannan tambayar ba ni kake wa ba mutanen gari kake yi wa ka bar mutanen gari kuma su amsa maka wannan tambayar ba ta ilimi ba ce ba magana ce kake magana ce wannan kake ta adifa domin ba magana ce wacce za a duba littafi a gani ba ni magana ta littafi ka san ba a sanin mutum da mutanen gari haka wallahi yanzu dan zan san tsaya ka yanzu dan zan san Shehu Tijjani a ka'idar ilimi ba almajiransa zan kalla ba littattafansa zan karanta da littafinsa zan san shi. Malam littafin da kake rubuta yanzu ta kai wani ne ya rubuta kuma a yanzu haka bana a'a wannan littafin da muke karanta Jawahirul Ma'ani maganganunsa ne almajirinsa ya rubuta kuma shi yace duk abin da aka gani a ciki nasa ne shi ya faɗa. Abu malam to yanzu almisali za ka ɗauko alaƙo da da ake yanzu fa ka sauka daga tattauna ilimi ka koma mana tattaunawar gari. yanzu misali idan wannan lissafin za ka yi mana na gama gari na gari yanzu mutanen da suke supporting ɗin Ronaldo ɗan ƙwallo da sauransu ba masu sallah a ciki ba masu karatun Ƙur'ani? A cikin A cikin mabiya ɗan ƙwallo Ronaldo da su Ronaldinho da su Kaza, masu supporting ɗinsu. Wanda har suna faɗa su kashe junansu wani lokaci idan sun saba wa juna ba mutanen ba masu sallah ba masu karatun kana Qur'ani a jiki wannan sai ya nuna Ronaldo mutumin kirki ne nufin kirki da ba musulmi bane ba nan mala a'a ba haka na faɗa ba amma ba a sanin mutum da mabiyansa ana sanin mutum ne da tarihinsa da abin da ya rubuta da kansa yana da mabiya shi koyar da mu yanzu da muke son ana misali in ce ko kana son da wata ɗari ko kana ba wannan nan sai son kawo mana kamar da ka kawo da wata ɗan ƙwallo da masu ƙwar'ani wannan wala, tawala algafa wala. ka hmm. sauka daga ka'idar hmm. ilimi kar kai za ka ɗauke mu mu tafi misalai na gari ni abin da nake ce maka inda kana da littafin jawahirul ma'ani a jawahirul ma'ani littafin shehu tijjani ne anan ne ya kamata mu san shehu tijjani yanzu gashi iyayensa ake gaya mana da komai da tasowarsa kaga wannan ita ce ka'idar ilimi shi kansa bai ce mu je mu kalli almajiransa mu san shi da wannan ba abuwa mala Inda da almajiran mutum ake sanin sa to da ba amfani a rubuta wannan tarihin nasa. Uh, uh, mala ina da malam kai karatun allo dan Allah afuwa mala kai karatun allo. A farkar ka sauke ni ka tafi da ni wani misali. Abin da nake ce da kai shine ba a sanin mutum da mabiyansa a gari. Domin sau da dama mutane suna iya bin wanda ba su ma san shi ba. Wallahi mala ina sani. Wallahi abokai da su ake sani amma ba mabiya ba. wallahi ma ana sai malamin da ya koyar da kai alquran daga an ji karatun ka za a ce wanda ya koyar da kai a to ai ni almajiri daban mabiyi fa daban almajiri daban mabiyi daban kana cha cakuɗa abubuwa kamar domin Allah domin Allah ba a san mafi yanzu kai mabiyin Shehu tijani ne ko almajirin sa ne wallahi yanzu mabiyin sa ne ko almajirin sa ne na'am kai mabiyin Shehu tijani ne ko almajirin sa ne almajirin almajiran sa ne ni na karatu a gidan ah, shi ka ca kuɗa mun almajirin almajirai daban mabiyi daban kuma almajiri daban kar ka ca kuɗa mun magana almajiri wannan zai san malamin sa amma mabiyu da yawan mabiya ba su san ma wanda suke bi ba malam afuwa dan Allah malam magana yawan mabiya ba yanzu da yawan dan tijjaniyar da zan zaunar da shi in ce ga ya mun waye shehu tijjani ina ne garin su kaza wallahi ba san shi ba akwai wallahi a satin nan bai fi sati biyu ba dan tijjaniya da ya ce mun wallahi shi bai ma san asalin tijjaniya dangantaka ne zuwa ga shehu tijjani ba wallahi bai ma sani ba amma wallahi dan tijjaniya ne yana da awar tijjaniya karka cakuɗa mana magana mana muna magana ta ilimi karka sauke muka mai da mu magana ta gari me yasa kuke min ibnu taymiya da yake shi ba dan najeriya bane ba ko ba yake ba gada a'a ba magana ba dan najeriya ko dan najeriya ba ai ba sharadi bane biyayya sai dan gari abinda zaka ce min shine duk mabiyin ibnu taymiya ne ya san ibnu taymiya sai in ce maka ba haka bane ba duk mabiyin ibnu taymiya ne ya san ibnu taymiya ba kuma dan za a san ibnu taymiya ba da almajiransa za a san mabiyansa za a san shi ba da abin da ya rubuta za a san shi da shi malam ya kace tuka da warwara malam malam kana tuka da warwara dan Allah afuwa malam me tufkar me warwarar almajirin shuru jani nisima ni almajirin ni shuru jafaru shuru jafaru katsira yaya almajirin tsaya ka ji tsaya ka ji ka ce ina tifka da warwara faɗi tifkar da warwarar kan mu wuce ina zuwa malam so kuma abuwa malam in kana magana ina magana ba za mu fahimci juna malam afuwa da Allah malam kada ka tina ma da shi da dabi dan Allah ka haƙuri malam faɗi tifkar da warwarar kan ka wuce kar ka tafi wani misali maganar da na faɗa kawai a cikin ta ka ce na yi tifka da warwara faɗi tifkar da warwarar tukar da warwara da kai ni yanzu na ce ibnu taimiyya da kuke bin shi na gada da laifi ne ce a a ai sai dai in tambaye ka amma ba da haka za a san shi ba na ce maka ba da mabiyan mutum ake sanin sa ba in ka ce da mabiya ake sani ka kawo min inda wannan ake a rubuce a littafi akwai wanda sun garin su ba ba su san shi ba amma kuma suke bin shi haka ai da yawa jahili zai iya bin mutumin da bai san shi ba wannan wannan sanannen abu ne su suka fi yawa ma jahilan da ba su san ma wanda suke bi ba Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina jin ka. Salamu alaikum. Okay, kana da Alaikum salam. Salamu alaikum. To, malam zan sauke ka muje na gaba insha Allah. Wa alaikum salam. Sauke shi. New Hawaiian Ethity plus. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Kola. Na'am, assalamu alaikum. Alaikum Muhammad. Na'am, sunan ka daga ke kiran. Barka da dare ina Wallahi sunana Bashir ina kira daga ga. To muna jin ka malam. Hello? Iko Allah, network bi da kyau ko. Muna jin ka malam. Barka da wannan da kai da bakon kai ne muku barka da barka da wannan yanayi ne muku barka da kokari yawa barka ka dai hello ana jina muna jin ka muna jin ka eh, ina da ina da shawara guda ɗaya da zan ba wa malam da Allah ina da ina da tambaya kuma guda biyu to hello ina jin ka ana jina muna jin ka yawwa da Allah malam idan idan idan an samu kola wanda yake ba ya zo ya fahimta ba ya zo ya fahimta ne bane ba kuma ya zo ya yi tambaya ta bane kamar wannan kola din da ya sauka daga daga Libya to Allah malam a rika mu da muke sauraro a rika bar adalci ana soki saboda ya zo ya divert din attention din mu ne ba ya zo tambaya bane ba kuma ya zo wani contribution bane saboda akalla ya kai kusan sama da minti goma sai ya silla nan ya silla nan ga abu fuwa da ya ke iya fahimta wannan kenan sannan ina da tambaya shi shehu tijjani a zamaninsa shin malaman zamaninsa ba su yi littafin da ya rubuta raddi ba ne ɗaya eh kenan sannan kuma ala gafarta malam kamar yadda ya ce kamanninsa idan an ganye mutane suna imo cewa suna shiga wani yanayi hatta kina ɗan ɓuya har ya tsawatar to shin ina batun da yake cewa kuma idan aka gan shi ranar litinin yau da ranar litinin ko juma'a dan aljanna ne to mutane suna yi wannan yanayin za kuma tsaya su gani sa su rubuta da aljanna ko kuwa ya abin yake alaga ka fita malam sayan juma Allah isa na'am na'am malam malam Muhammad littafin jawahirul ma'ani malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce a kansa da kuma bayanai akan abubuwan da yake ciki wanda shi littafin jawahirin ma'ani shine mafi bayyana na littattafan da aka samu kai tsaye daga shehu tijjani tare da ba shi ya rubuta ba da hannunsa amma shiftarsa ce ma'ana shi yake faɗa ana rubutawa shi yake faɗa ana rubutawa kamar yadda duk wannan mun riga mun yi shi a farko matsayin shehu harazumi a wajensa almajiri ne na kusa kuma ya ce duk abin da ya faɗa ko aka ji daga gare shi to shi ya faɗa to wannan kenan kuma har yanzu wannan ƙalubalen shine abin da ake wa littafin jawahirul ma'ani na raddi na abubuwan da suke ciki bila adadin wanda shi na so shi wannan ɗalibin ko wannan abokin tattaunawar ya tsaya mu tattauna a tsanake saboda shi mutum kane masa hukunci ne da abin da ya rubuta da kansa ko shi ya faɗa da bakinsa ko kuma almajiransa na kusa da shi suka faɗa game da shi ba a yi wa mutum hukunci da abin da makiyinsa ya faɗa a kansa in dai na sharri ne a'a me ya faɗa da bakinsa me ya rubuta da hannunsa to da wannan ne za ka yi masa hukunci amma yanzu misali in da mu ne muka zo kawai da ka muke cewa shehu tijjani kaza shehu tijjani kaza to ba mu masa adalci ba kuma ba mu cancanci a karɓi shaidan mu a kansa ba amma yanzu daga bakin almajiransa muke ji kuma almajiran wanda suka yi rayuwa tare da shi jiki da jiki ba wai mabiya kamar yadda shi wannan yake faɗa ba na gari mabiya nagari da yawa ba san me suke bi ba kuma a fage na ilimi maganar mabiyi na nesa ba ta hukunta wanda yake bi ba za a yi masa hukunci da abin da mabiyinsa can na nesa ya ba abin da su ma kansu 'yan Tijjaniya yau suke ta faɗa kenan kar a yi mawa shehu tijjani hukunci da abin da 'yan hakika suke sai muka ce to shi shikenan mun yadda a kyale maganganun 'yan hakika a kyale maganganun 'yan wahadatul wujudi mu zo mu ɗauki maganganun shehu tijjani da bakinsa mu ɗauki maganganun shehu ibrahim da bakinsa daga littattafansu sai mu tattauna a kan wannan a mahanga ta shari'ar musulunci wannan da shine ake sanin mutum kuma ake masa adalci a mahanga ta ilimi shehu tijjani ya ce kaza sai mu ce kazan nan ya dace da shari'a ko ya saba mata shi da kansa yadda kuke faɗa duk da ba mu taɓa ganin wannan nassin ba amma an ce ya ce amma mun yi ta ƙoƙarin mu ce ‘yan tijjaniya su kawo mana inda shehu ya faɗa ya ce iza sami an anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa minhu fa khudhuhu wa ma khalafa fatrukuhu haka suka ce shehu Tijjani ya ce duk lokacin da kuka ji na faɗi wata magana to ku auna ta da ma'aunin shari'a ni ban taɓa ganin wannan nassin ba a littafi amma na ji daga bakin nan ɗariƙa bila adadin sun ce shehu tijjani ne ya ce idan kun ji wata magana daga gare ni ku ɗauke ta ku auna ta a ma'aunin shari'a Allah ya ce annabi ya ce idan ta dace ku karɓa in ta saba ku batta to wannan fa shine abin da ya jawo mu muke wannan karatun ba mu zo karatu don mu ce waye shehu tijjani ko a'a daga zancen duniya ba ai muna da maganganu da yawa da wasu suka faɗa akan shehu tijjani har yan ɗariƙar amma ba mu taɓa kawo wannan magana ba ta suka daga bakin yan ɗariƙa ma akan shehu tijjani yanzu a satin biyu da suka wuce ina jin akwai wani ina jin ko Dr. Idris ne ya kawo maganar abin nan Ahmadul Gumari Alhafizul Gumari sufi ne ɗan ɗariƙa ne amma yana da littafi aljawabul mufid lisa'ilil mustafid maganganun da ya faɗa akan shehu tijjani ni dai ban faɗe su ba amma shi a wajensa abin da yake cewa shehu tijjani ba wai maganar fa wali ba a'a su a wajensu ma ba musulmi ba ne ba maganar wai wali ba yace mu a wajenmu ma ba ma musulmi ba ne yace Allah bai taɓa yin wata halitta mai sharri a duniya ba in ka cire shuɗan da ta kai shehu tijjani barna haka ya faɗa wannan littafin yana na intanet duk wanda yake so ya ɗauki wayarsa ta hannunsa ya shiga Google ya rubuta a Sheku Ahmadu Tijani Indal Gumari. Yana faɗar wannan kalmar Google zai fito masa da littafin Aljawabul Mufid Mustafid na Gumari. Zai gama maganganun da Gumari ya faɗa a cikin a cikin littafinsa game da Shehu Tijani. Kuma Gumari ɗin nan sufi ne. Kuma ba gama gamarin sufi ba ba jahili ba malami ne har ana cewa ya kai darajatul hafiz. kuma gumarin nan ba ɗan izala bane bal adawa yake da ɗan izala mai ƙarfi shi yayi littafi ar-raddu alal albani al-mubtadi raddi ga albani dan bid'a gumarin nan shi yayi albani raddi ya kira albani da dan bid'a kuma ga abin da ya faɗa game da shehu tijani amma duk da haka ni a wannan zaure nawa na wannan karatun ban ɗauko littafin gumari na ce zan yi magana akan waye shehu tijani ba a'a saboda a ka'ida ta ilimi ba ka yi wa mutum hukunci da abin da wani ya faɗa musamman magaucinsa ka zo kai masa hukunci da abin da shi ya faɗa ko ya rubuta to a nan ne za a tattauna abin da muke so shi yasa hatta a karatunmu na al'ukudu dariya abin da muke so ku kalubalance mu duk abin da muka karanta wanda aka ce ibn taymiya ya faɗa ko almajirinsa ya faɗa game da shi ku zo mu tattauna a mahanga ta shari'a shin wannan abin ya saba shari'a in ya saɓawa shari'a ku kawo hujjojinku ko ba ku gamsar da mu ba mutanen gari suna ji kamar yadda mu ma muke kawo maganganun shehu tijjani a nan mu ce nan kuskure ne nan kuskure ne ba wai zuciya za ku yi komi faɗa ba ku zo mu tattauna ko ba mu gamsar da ku ba mutane suna da hankali suna ji sai su hukunci wannan shine kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin so da haka wannan mutumin da yake faɗar eh, cewa mabiyan shehu tijjani ba a taɓa yi wa mutum hukunci da mabiyansa saboda da yawan mabiya ba su ma san me suke bi ba yanzu kai ba shehu tijjani ba wallahi da yawan musulmi ba su san manza Allah ba sunansa kawai suke ji amma da zaka zaunar da mutum a ilmance ka ce masa waye annabi wallahi zaka sha mamaki ba zai iya maka cikakken bayani mai gamsarwa game da waye annabi ba Ƙololuwar abin da zai iya faɗa ce maka kawai annabin Allah ne amma ya maka bayani na ilimi gamsashe shi wane wani ne, wani an haife shi a kaza an yi kaza an yi kaza da wayan musulmi ba zai iya gaya maka wannan ba to kaga ba za ka hukunta manzo Allah da irin waɗannan jahilan mabiyan ba kamar yadda ba za mu hukunta Shehu Tijjani da jahilan mabiyansa ba kowane malami ma ba za a hukunta shi da jahilan mabiyansa ba amma sai a zo a hukunta shi da abin da ilimi ya tabbatar me ilimi ya faɗa game da shi me ya rubuta wa kansa shi yasa Allah madaukakin sarki ma ba zai maka hujja ba sai ba zai maka ka da hujja ba sai da abin da ka zo da shi da kanka wa kullu insanin insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba daka abin da mutum ya rubuta da kansa yayi wa kansa da kansa tabbas da shi ake masa hukunci wannan shine kawai abin da muke so shi wannan bawan Allah ya fahimta Malam Muhammad ina jin na amsa tambayoyin wannan gaba ɗaya ko akwai abin da ban amsa ba. Uh, ana fahimta ka amsa bari mu je na gaba insha Allah. Um, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Malam Muhammad. Na'am daga nna ke kira. Eh, da sunana Abdulrashid ina kira daga Suleja. Malam Abdulrashid muna ji. Ana eh, mako barka da warhaka da kuma malam Allah ya ƙara malam eh, sabati akan aikin da yake na alkhairi Allah ya taimake ku baki daya. Eh, maganan da daman na so yi kola da ya sauka ya yi wannan magana amma na son na kara jaddada don Allah duk wanda ya zo da irin wannan rudani yana da kyau a sauke shi duk da rudanin da ya zo da shi malam ya warware rudanin kuma dalilinsa an sa ya sa malam ya yi wasu bayanai masu mahimmanci kwarai da gaske akan batun shehu tijjani da yadda za ka san mutum kamar yadda hausawa ne ke faɗa cewa wai in kana son ka san mutum ka kalli abokanansa to amma a hakikanin gaskiya na karu da wannan bayanan da malam ya yi kwarai da gaske wato in za ka san mutum ana ƙoƙari a san shi ne ta hanyar rubuce-rubuce da ya yi ba ta hanyar mabiyansa ba. To wannan abu karatu ne da malam ya ƙarar da mu da shi mana su roƙon Allah ya saka masa da alkhairi. Ah, sai magana na gaba da nake son na yi shi ne maganan da malam ya faɗa akan ah, wato wancan bawan Allah da ya sauka. bayani da yake yi na cewa eh, eh, wato mahaifin shehu tijjani kamar cewa bai yi ɗariƙa ba amma sai shi kuma yake ta ƙoƙarin kwamfiyarin abin da cewa wai eh, imamu na malik shine wanda ya fara rubuta hadisi to kaga wannan kwata-kwata misalin ma da ya kawo ba su yi kama da juna ba abu ne ma da za ka kwatanta ba to gaskiya wannan maganan ne dama nake son na yi magana a kan shi muna fatan Allah ya taimake ku Allah ya ba da lada na ayyuka da kuke yi baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh assalamu alaikum kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad na mai magana sunana jamilu yusuf daga nan lagos malam jamilu lokacin mu minti muna baka minti daya muna jin na kira ne in yi wa malam barka da wannan lokaci kuma marfasan alkhairi Allah sanya alkhairi da albarka a cikin karatuttukan da malam yake yi. Allah ƙara ɗaukaka shi ya ɗaukaka karatuttuka da muke ji kuma Allah ya albarkace mu Allah ya ba mu ikon amfani da shi ta hanya kyakkyawa. muna godiya Allah muku a zani sannan ah. wannan kolan da ya sauka gaskiya ina muna tanta ma wannan ba bai ma yi kama da ɗalibin karatu ba bare ma ya ce cewayi yana koyar da abun da Allah ya sabon sati ya shirya sabon sati ya shigo insha Allah <laughs> ah, saboda duk wani ɗalibi na karatu ya sani ba imam malik ya fara rubuta littafin hadisai ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna rubuta ko ba komai bayan alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani dangane da abin da ya shafi addini kuma sahabbai sun rubuta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da jakadu da suke yin rubutu dangane da abubuwan da yake faɗa ko yake aikata kuma ya zo ya ce wai babu wani littafi da aka yi mawaɗa aka fara rubuta a ba ma mutum ba ne da yake da alaƙa da ɗalin bare har ya ce wai yana koyar muna godiya don wa Allah ya saka da alkhairi lokaci mu bari mu je kwala na gaba kai hakuri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mal mal sunan malam muhammad sunana kaki ramadan To Malaka Kisu minti biyun ka ya soma kaka yi gaisuwa je kan sai. Malam Muhammad. Ah je kan sai. Wancan sa Wancan karatu mun baka na sati biyu. Tunda mun sha karatu ya kamata a kyale inda dan yi sukuwa. Iko Allah. Sai wa malam lawan fatan alkhairi kuma Allah ya saka masa da alkhairi. Amin. Ga wannan kokari da yake na kokarin fahimtar da al'umma. su san waɗannan mutanen suwaye su. Wato babban abin da nake so na ɗanyi tsokaci da shi akan abu biyu ne. Abu na farko shi ne faɗin Shehu Tijjani da ya ce, "Iza sami'tum anni shay'an, fazinuhu bi mizani shar'i, fama wa faka fahuzuhu wa ma khalafa fatruku." wannan nasin abin da shi shehu tijjani ya faɗa da ya ce wa idza sami'tum anni idan kun ji daga gare ni a kun ji an faɗa an faɗi wani abu daga a kaina fazinuhu bi mizani shari wannan ya faɗe ta a cikin sun kawo ta cikin ifadatul ahmadiyya hmm. da yawa daga cikin wasu daga cikin duk da 'yan ɗariƙu suna yin bakin ne da wannan magana ta shehu tijjani galibinsu idan sun ji abin da ba za su iya ba da amsarsa ba idan sun ji abin da ya wuce hankalinsu idan sun ji abin da yake kafirci ne ƙarara sai su so kawo wannan abin da na shehu tijjani su ce ai shehu tijjani ya faɗa ya gama komai ya ce iza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shari to wannan magana ta farko idan da za a bibiye ta a fuska ta yadda shehu tijjani yake koro maganganunsa to ba za ka iya danganta masa wannan magana ba gaskiya ba za ka iya danganta masa wannan magana ba. Sabida na farko ita wannan maganar gaba ɗaya ba ta zo a cikin jawahirin ma'ani ba. Tun daga farkon jawahirin ma'ani har ƙarshensa ba za ka samu wannan maganar ba. A inda za ka same ta a ifadatul Ahmadiyya. To kuma Shehu Tijjani shi inda ya ba da tabbas ɗin maganganunsa duk da akwai ɗalibansa waɗanda suka kakkawo maganganunsa wurare daban-daban amma inda shehu tijjani ya ba da tabbas ya ba da tabbas ne wajen aliyu harazi ya ce kullum ma qalahu fa'ana ana duk abin da aliyu harazimi ya faɗa ni na faɗa to shi kaɗai ya ba wa wannan tabbas ɗin amma ban da shi a cikin ɗalibansa bai ba wani tabbas irin wannan ba to kaga a cikin maganganun aliyu harazimi bai taɓa hakaito wannan maganar ba shi sa bai ma kawo ta a cikin jawahirin ma'ani ba wannan shi ne abu na farko abu na biyu shi shehu tijjani yana magana ne kan a haƙiƙa ba a shari'a ba kaga a nan wajen ya ce fazinuhu bi mizani shar'i ta za ka haɗa mizani shar'i da ilimin haƙiƙa su sun ce ilimin mukan daban-daban ne Idan aka ce ilimin haƙiƙa ko ilimin baɗini daban yake da ilimin shari'a, don ilimin shari'a suna ce masa ilimin zahiri. To kaga da baɗini da zahiri ai ba su ɗaya ba. To saboda haka kuma shi shi yana magana ne da ilimin baɗini, ilimin haƙiƙa kenan. To saboda haka kaga cewa fazinuhu bi mizanin shari'i, ai ba zai samu haɗuwa ba saboda duk lokacin da za ka ɗauko mizanin shari'i ka haɗa da ilimin baɗini ko ilimin hakika ba za su haɗu ba awon ba zai yi ba wannan shine abu na biyu abu na uku mu kalli ma ita kanta maganar cewa idza sami ituma anni ba minni ba akwai bambanci da anni da minni idan aka ce minni to idan kun ji na faɗa ne ni na faɗa wato idan aka ce an ni wato idan kun ji an faɗa daga gare ni an ce ai an shehu tijjani ya ce kaza to kaga a inda muke ɗauko maganganu yanzu kaga idan ka ɗauki da jawahil ma'ani to babu inda za ka yi wato za ka kwatanta mizani shari'a cikin jawahil ma'ani saboda me saboda ai ya ce duk maganganun nasa ne kai da ya tashi mubalaga fa jawahil ma'ani cewa wai manzon Allah ya ce masa kitabi haza wannan littafin nawa ne ba ana allaf ni na wallafa shi wai manzon Allah shi ya wallafa shi saboda haka tun daga farkonsa har zuwa sa na manzon Allah ne to kaga akwai kwangwagwakon baya a ciki sannan abu na hudu yanda za ka daɗa ragargaje wannan maganar cewa ba tasa ba ce shi ne shi fa shehu tijjani ma'asumi ne ma'asumi ne ya za ka ya za a cewa ma'asumi a ce a auna maganarsa kuma sabida ai alqutub lahu ismatun ka ismatil anbiya haka suka fara suka ce duk wani kudubi yana da isma ma'asumi ne kamar yadda annabawa suke ma'asumai kamar yadda annabawa suke ma'asumai duk waɗannan karatuttukan na cewa ma'asumi ne da kuma na cewa yadda maganganunsa ba za ka babu kuskure a maganganunsa duk malam zai zo a gaba a jawahirin ma'ani maganganin suna nan da yawa to kaga kenan idan ka san jawahirin ma'ani to ba za ka yadda da waccan magana ta ila samitu ma'ani sai Allah sannan kuma nan da nake cewa an ni ba minni ba wato idan shehu tijjani ya faɗa to ba a musawa dole ne ake sallamawa a yadda saboda haka in ya faɗa amma idan wani ne ya faɗa to wannan za ka a wannan ne za ka yi to shi ne abin ma da magana take ne kuma sannan kuma da yawa daga shehunansu sun faɗa da kansu sun ce kada ku ji fa an ce idza samitum anni an fazinuhu bi mizani shar'i fa ma wafaqa fa khudhuhu wa ma khalafa fatrukuhu kada ku ji fa an faɗi wannan ku zata wai fatrukuhu din nan ku yadda maganar a'a cewa ake yi wai duk abin da kuka ji shehu tijjani ya faɗa to ku auna da mizanin shari'a idan kun ga bai yi daidai ba to ku batta ku batta din ba wai kawai kada ku yi aiki da ita amma kada kuma ku karyata ta tana nan a daidai take kai ne baka gano ba haka nan suke fassara ma wannan wannan abin da suke kawowa na idza samitum an nija'a saboda haka kaga kenan idan aka kai aka kawo za ka ga ba ta yanda za a ka iya kuskurantar da shehu tijjani ka iya kuskurantar da shehu tijjani akan wai in ka auna maganarsa da ni shaɗi sai ka ce nan wajen ba za mu karɓa ba kuskure yi. ba a kuskurantar da shehu tijjani shi ya sa zan gaya maka ka yi jama'u gaba ɗaya babu wani ɗan ɗariƙa a duniya da ya taɓa kuskurantar da shehu tijjani in dai ɗan ɗariƙa ne na hakika don ka kuskurantar da wuce jani ridda ne ridda ne inda da lokaci yanzu sai na gaya na kawo maka inda suka faɗa a ba lokaci ka ce wuce jani. to kaga ba lokaci eh, to ka ce wuce jani ya kawo magana ka ce a'a kuskure ne nan ka saba wa a ridda ne wannan ridda ne ka ka ba ɗariƙa ridda ne a ɗariƙa ba a kuskurantar da shi ko da kai ko da ganin shehu tijjani kai kiri-kiri yana saba wa shari'a to baka baka kuskurantar da shi kawai ka bi shi a haka wannan shine ka'idar ɗarika fa saboda kaga wannan magana ta cewa idan samitu ma'anni shay'an kawai suna faɗa ne don su wautar da hankalin mutane amma ba ta da wata miza a wajen amma inda tana da wata miza ai mu da za mu so ta wallahi za mu so wannan maganar shikenan ba wani abu sai mu ta ware maganganun da ba su dace da shari'a ba sai mu ce ku bar su nan ku bar wannan ai ai ke wuce jariye a basu su shikenan da sai ga an zauna lafiya amma amma gashi an ce idza samitu ba ce kuma ana samu masu kowa Allah ne gashi an ce idza samitu an ni an ga wahadatul wujud a cikin jawahirul ma'ani an ce idza samitu an ni an ga shehu tijjani yana faɗa eh, wai ya ga Allah subhanahu wata'ala ya kora mutane a wannan duniya magangara ta halaka to wannan shine magana ta ta farko magana ta biyu wato malam lawan Allah ya saka da alkhairi ya yi magana a kan. baban shehu tijjani bai yi ɗariƙa ba ya ce baban shehu tijjani bai yi ɗariƙa ba to kaga tunda bai yi ɗariƙa ba to kuma akwai magana da shehu tijjani da kansa ya ce dukkanin mutane an gangarar da su magangara ta halaka kowa ya tafi halaka zai to shi ne eh, Allah ta'ala saƙal wuju da masaƙal halak yace ya ga Allah ya gangarar da wannan halitta magangara ta halaka Shehu Ibrahim ya faɗi wannan a cikin jawahirar rasa'il ya maimaita wannan maganar amma shi da ya maimaita ta sai ya kawo musu mafita sai ce wala jumin hu ahadan yace ba wanda zai tsira a wannan magangarar da aka gangara shi magangara ta halaka sai wanda Allah ya azurta shi da soyayya shehu tijjani idan kana da soyayya shehu tijjani to kai ne kadai ba za ka halaka ba a duniyan nan amma matukar ba ka son shehu tijjani to ka halaka ka taɓi to ga wannan maganar in ka kwatanta ta da waccan za ga cewa idan da za ka koma ka ɗauko maganganun da suka faɗa wanda take falala na ɗariƙa da wanda baya ɗariƙa da kaza da kaza duk za ka samu cewa wato akwai kwangwagwakon baya wajen shi kansa baban shehu tijjani tun da bai yi ɗariƙa ba to lallai akwai alama tambaya akan me isa bai yi ɗariƙa ba kuma shi tun da bai yi ɗariƙa ba zai samu zai samu shigewa ko ba zai samu shigewa ba wannan shine Allah ya sa mu dace malama muna gode Muhammad Allah ya saka da alkhairi kada ka ce na Allah kaira malam gaki to malam Allah ya saka shukran Allah ya saka da alkhairi <laughs> mudakala ba Yau alaikum salam Ali Muhammad. Na'am Sheikh. Wannan maganar da Malam Kakisi ya faɗa ne tana cikin al Ahmadiyya cewa iza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i wacce na kawo to ita ce na koma yanzu na ganta ga littafin al-Ifadatul Ahmadiyya a hannuna. Li muridi sa'adatil abadiyya ga a cikin harafi na harful alif harful alif da ita aka buɗe ita wannan maganar Iza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fa in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa fatrukuhu sai aka ce sababu sababuhu annahu ila radiyallahu anhu ayukdhabu alai qala na'am wa zakarahu a shafi na arba'in da biyar, kuma littafin al ahmadiyya wanda ya yi shi shine al-hafiz al-misri kamar yadda suke faɗa A الشهير بالسفياني ko bisufiyani attijani shine aljalil sayyid aljalil muhammad at-tayyib ibn sayyid muhammad al-hasani الشهير Atijani. التيجاني رضي الله عنه كما يدس كفدا ودaka wannan magana tana cikin wannan a cikin al-ifadatul ahmadiyya din kamar yadda malam kakisu ya faɗa Allah ya saka masa da alkhairi kuma ga sharhin ta nan da yawa a ciki sun kawo da maganganu dai to da haka kaga wannan dogaro da wannan maganar kuma ko shi mai ifadatul ahmadiyya ya ce ba wani wanda ake samun magana ta shehu tijjani janu daga wajensa garanti kamar shehu ali harazimi barada mai littafin jawahirul ma'ani saboda shi ya yi rayuwa da shi jiki da jiki kuma ya yi almajirta a gare shi Ga shi kamar yadda yake faɗa a nan sai ce ƙala wa mimman sahiba sheku wanta fa bihi almarhumu abul hasan ali harazimi ibn al-arabi baradat al sahibul ahwali ajiba ashar uh, ashartuhu kathiran wa shahadtu min ittiba'ihi sunnata jam'an ghafiran sai ce wa huwa alladhi jama'a at-ta'alif al-madhkura fihi ma'arifu ash-shaykh wa manaqibuhu wa adhunnuhu huwa alladhi wasala misra ya'ani zalika jawahiral ma'ani wannan shine da yadda haka littafin jawahirar ma'ani kamar yadda ma eh, almajiran shehu tijjani yan tijjaniya suka faɗa babu littafin da zaka yanke magana kai tsaye kan cewa shehu tijjani ya ce kaza ko shehu tijjani kaza ne kamar abin da aka faɗa a cikin littafin jawahirar ma'ani su da kansu suke faɗar wannan ga wannan maganar da na kawo na al-ifadatul ahmadiyya suka ce duk da cewa shehu tijjani ba shi ya rubuta shi ba to amma marubucin almajirinsa ne na kusa kuma kamar yadda malam kakisi ya faɗa shehu tijjani mun karanta a baya a farkon jawahirul ma'ani shi ya ce duk abin da shehu harazumi ya faɗa game da shi to kamar shi ya faɗa baki da baki tare da cewa anan suna cewa wasu abubuwan da harazumi ya kawo ba wai lafazin shehu tijjani ba ne amma dai ma'anar ce domin ya yi wasu ruwayoyin da ma'ana shi yasa ma za a ga wasu larabcin akwai gyara ya saba da qawaidal lugal arabiyya kamar yadda aka faɗa a nan a cikin al-ifadatul ahmadiyya da haka duk ɗalibi mai son ya koma sai ya koma da haka wannan abin da muke tabbatarwa shine ba hanyar da za ka san mutum sama da rubuce-rubucensa ko sama da almajiransa na kusa da haka mu wannan hanyar muka bi dan mu san waye shehu tijjani ga jawahirul ma'ani wanda kuma da shaidar yan tijjaniya mawallafin jawahirul ma'ani almajirinsa ne na kusa na jiki da jiki wannan shine adalci Allah ya sa mu dace amin amin amin assalamu alaikum kola wa alaikum salam malam muhammad namu na'am sunan ka daga na ke kira suna na sadi abu jafar daga garin shagamu jihar ogun Iko allah to malam sadi duniya na jinka lokacin mu na na muku fatan alkhairi godiya muke yin Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya fahimtar da mu gaskiya ba mu ikon binta amin abu na farko kolan da ya fara kira duk da na ji malamai sun ta maganganu a kai to amma ya yi wata magana wanda gama gari za su ɗan rudu da ya ce jama'a tun da ya ce ya ji daɗi da malam ya ce Allah ya sa ma shehu tijjani kwarjini to wannan zai gane ya mai yasa aka sa mai kwarjini ya dai wasu maganganu ya ce daga mutane za mutane za su yi hukunci ta daga daga bangaren suwaye mabiyan shehu tijani to kaga kamar yadda malai faɗa wannan ya kawo ne bayani na kawai na mulanka ba na ilimi ba kamar yadda malai faɗa shi malami ko mutum ana son a san shi ta hanyar musamman malami wanda ake wa malami ko mai mabiya ana sanin shi ne ta hanyar rubuce-rubucen shi ko ta hanyar wanda suka zo na kusa da shi ba ta hanyar mabiya ba to amma idan muka ce za mu biye mai shi yanda yake so din muka ce mai to mabiyan kawai za a duba to haka in dai za a duba mabiyan da yake magana to za ka ga mabiyan shehu tijjani yanzu in za ka tsauna su a ma'auni na awo, za ka same su ga sunan ne kawai duk inda ka samu wani kasun gurbin boka a Najeriya ko Afirka za ka samu ya ce maka shi ɗan Tijjaniya ne. Ni za ka samu wani kasurgumin mai karɓar maganin ɓata ko ba za a ce maka ɗan Tijjaniya ne. Ni za ka samu wani kasurgumin mai bin tafarkin ɗan, zai ce maka ɗan Tijjaniya ne. To kaga in yi magana wannan magana in muka ce za mu haɗa da wannan mizanin to kaga za mu fita da shi cewa to ashe ma mabiyan nasa ga halin su. To amma duk da haka mu ba nan muka zo ba muna so mu tsaya ta me ya rubuta me ya ce a faɗi kuma malam ya ci gaba da faɗa mana abin da ya rubuta abin da ya ce a faɗi wannan kenan sannan maganar da malam ya faɗa tabbas mu nan ana mana gorin cewa ai iyayen ku sun yi ɗariƙa sun yi kaza sun yi kaza me yasa ba ku yi ba to in ko haka ne to shi ma shehu tijjani baban shi bai yi ɗariƙa ba shi me yasa yake yi mu kuma wannan mun samu gaba yanzu duk wanda ya tambaye mu ya ce mana iyayenku sun yi ɗariƙa ko me yasa ba ku yi ba za mu ce baban shehu tijjani bai yi ɗariƙa ba me yasa shi kuma shehu tijjani ke yi wannan wannan shine magana ta gaskiya saboda haka a wancan kola muna ji mutane suna cewa an ba shi lokaci da yawa a'a wannan ba shi lokacin da aka yi ni da da ji haushi farko amma abubuwan da suka fito fili wannan ya sa ba shi lokacin da aka yi ya yi daidai sannan kuma wannan zai sa masu cewa isha fm ko ba sa adalci da sauransu shi ma wannan ya yi daidai an ba shi lokaci ya yi abin da ya yi kuma mutane sun gane kuma bayani ya fito fili Allah ta'ala ya saka da alkhairi ni ne mai kawo malam lawan shagabu insha Allah ta'ala ina ka gai min da malam ka ce ina gaida shi sosai kuma na mika wa abairu cewa ya gaida shi Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. To na gode mutanen mu Allah ya saka da alkhairi. Assalamu mun doki wasu mutane kamar ugu mu da sai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am da wa sunan ka daga nake kiran. Sunana Muhammad daga Abuja. Malam Muhammad minti biyu ka ya so ma. Na na mika sakon gaisuwa zuwa ga malam. Malam na jin ka. Gode Malam Muhammad, jazakallahu Kai ma Allah ya saka wa karatu Malam Muhammad. Amina amina. Yau topic din yau yana da muhimmanci da nishaɗi yana da ba da nasuwa a zuciya. Wato wauta da rudanin da 'yan ɗarika suna ciki idan ka zauna ka yi nazari sosai wallahi the same shi da kiristoci suke ciki. Za a iya ai karatu ma kamanceceniyar Christianity da ɗarika. Yawancin rudanin ka in ka haɗa wallahi zaka ga yana tafiya daidai da. Yanzu an zo an ce sai ka yi ɗarika ka rabauta. Akwai zamanin da aka ce sai ka yi ta bi sai an karɓi dukiyanka kafin ka shiga. A wannan zamanin ne da tsikwante sai aka dawo ana ce ai ba dole bane ba dole bane. yanzu malam kaki su da ya sauka Allah ya saka masa alkhairi ya karanta mana inda cewa ɗarikan nan fa asali inda aka assasa ta dole ne kowa ya yi in ba ka yi ba ba za ka rabauta ba asali haka abin yake to a yanzu ne da zamani ya zo karatu ya shigo aka karanta su sahihi buhari su mota mali da sauran littattafan addini aka tona musu asiri sai suka dawo lallaba lallaba yanzu Profeso Makari zai zauna a masallaci ya ce ɗari ka ba dole ba ya ce zai faɗa muku wani ne Shehu Ibrahim kuma kamar yadda malam ya faɗa in kana son duk ɗan ɗari kan da yana son ya san waye Shehu Ibrahim ya je ya duba littattafan Shehu Ibrahim idan yana son ya san waye Shehu Tijani ya je ya duba rubuce-rubucen Shehu Tijani bayan haka kawai idan mutum ya zo yana son ya kare hanyar cin abincinsa yana son ya kare gidansu yana son kar a ce iyaye sun yi kuskure sai ya zo shi ya canza tarihi ya gyara ya canza rigan shehu tijjani ya canza rigan shehu ibrahim sai ya gyara yadda abun yake ya faɗa son ransa yadda yake don ya yi rufa-rufa to duk mai hankali duk ɗan ɗarikan da yana son ya san hakikanin hanyar da yake kai ya san wa yake bi sai ya je ya bi rubuce-rubucen waɗannan malaman akwai littattafan sun shahara sosai sai dai kayan da na faɗa wauta da jahilci yan ɗari ka dubbai in ka jera su ba su san ma menene kashe ilbas ba ba su san me a cikin eh, jawahirar ma'ani ba to don haka topic din yau alhamdulillah malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi mun zo gaban da daga yau ba wanda ya sai ya sake ce mun iyaye na sun yi ɗarika ka, eh, na yadda iyaye na sun yi ɗarika shi ma shi su gani ai baban shi bai ɗarika ba simple idan ka ce sai na bi shehu tijjani in shiga aljanna shi shi baban shehu tijjani bai bi shehu tijjani ba mutane su dawo cikin haicinsu duk matsalan da ake ciki kawai a'a iyaye na sun yi ɗari ka lafiyar in Allah ya sa ka me yasa kai kuskure kaza sai ka ce ma Allah ai iyaye na ma sun wannan zai zama maka hujja ba zai zama maka hujja ba me yasa kai kaza ai iyaye na sun yi mu iyayenmu da suka yi dari ka muna roka musu Allah ya musu uziri Allah ya gafarta musu ba mu ce ɗan wuta ba ne ba mu ce kaza ba ne al'amarin su yana wajen Allah kuma a iya tarbiyyar da sunna ta koya mana za mu roka musu gafara a koda yaushe muna tsoron roka musu gafara kai kanka da kake yin ɗari ka ayo ba daga yin ɗari ka bane ka zama kafiri mataki mataki ne ana maka gargaɗi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kullu bid'atin dalala ka gani matakin farko shine kana yin bid'a ka bata ba kana yin bid'a bane ka zama kafiri gargaɗi da jan kunne da za a yi ma al'umma ne a guje bid'a kana in bid'a a kaɓata, kuma iya an ka iya ɓata wanka, iya ɓata wanka, iya kafircin ka mataki mataki kuma ɗariƙa tana kai ga har kafircin wannan shi ne maganan gaskiya Allah ya taka wa malam Allah ya taka mu Allah ya Allah ubangiji ya karfafa mu a kan bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam To bari mu je na biyu. Ala Muhammad Abuja Allah ya saka maka da alkhairi mudakala qayyima. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Malam Muhammad. Na Malam kwala sunanka. Sunana Sa'idullah dan Garba daga Jakara. To Malam Sa'id muna jin ka minti daya. Ya wato ni tambaya shi da ni ga 'yan dariƙa akar makallau tunda sun tabbatar cewar su suna a waliyan suna ganin manzon Allah ko da yaushe to akar makallahu in dai za ga manzala ko da yaushe kaga kamar da suke faɗa a wajen maulidi cewar suna manzala yana zuwa haka ya kamata idan duk lokacin da manzo Allah ya bayyana sai ka sauka daga wannan mambarin da suke hau da suka hau sai ka bashi yana bayani in dai da gaskiya ne tunda dai abin da zai faɗa ai ko kwana za su ba za su faɗi rabin nasa ba wa akar makallahu mm, gaskiya ne Hmm. Na'am, muna Ya kamata su yau. Muna ji. To na gode. Mun gode. Hmm. Allah ya saka da alkhairi. Su ba mu amsa wannan wannan tambayar. Hmm. To muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Eh, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Muhammad. Na Malam Kwala sunanka daga na ke kira. Malam Muhammad sunana Musbahu daga nan Makatul Mukarrama. To Malam Musbahu mutanen mamlaka muna jin ka. Masha Allah farko dai malam ina gaida ku ina muku fatan alkhairi ga gabaɗayan ku da kai da babban malamin mu. Allah saka muku da alkhairi. Amin amin amin. Yau karatu ya bani ba na zo an fara an fara doka waya na ce to yau dai karatu gaskiya sai dai na saurari audio. Kenan mm-hmm. muna gode. <laughs> Allah ya saka. Eh wallahi. To masha Allah malam Muhammad Eh, malam habibu ya kammala karatun shi ne ko kuma zai sake sa wani littafin tunda na ga wani littafin kamar ya kare ko a bai gama ba wato uzuri ne eh, uzuri ne eh. to da ka gaida mana malam lawan ina mishi fatan alkhairi ina mishi addu'a Allah ubangiji ya kiyaye mana shi Allah ya kara mishi ikhlasi Allah ubangiji ya taimake shi akan abin da yake na alkhairi amin Inshallah, Allah malam nagode Allah saka Allah ya saka da nagode sosai da Allah khairan amin da na karshe insha Allah jama'a ku yi hakuri assalamu alaikum wa alaikum assalam malam muhammad na malam na karshe sunanka daga na ke kiran sunana abubakar abdullahi ina kiran ka daga nan kaduna najeriya to malam abubakar muna jin ka insha Allah alhamdulillah malam muhammad muna muku fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi wannan gida na Isha FM kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ka ƙara buɗa shi ko ina da ya shiga duniya Allah ka ƙara buɗa shi sosai malamu muna musu fatan alkhairi muna godiya Allah ya eh, to eh, alhamdulillah Allah gafarta malam barka da yamma barka ka dai Eh, sannu malam eh, sai malam wayannan mutane sai haƙuri yanzu kamar kolan da yi saukarin nan kaga ya zo ba ba ba ba gaba ba baya ba aya ba hadisi amma amma ba komai haƙuri ne dama wannan juriya ne irin naku su yi ma wanda yana daga cikin jarabtar malamai irin wayannan idan suna yi jarabta ce ita ma daga cikin malamai sai ai haƙuri malam mm, yanzu in yana maganar wai mabiya ne mabiya to shehu tijjani ya kai mabiya shedan shi ba ina ganin kamar ai shi shehu tijani iyakacin afirka ne afirka ma ta yamma to shi kuma shaidan duka duniya ne yanzu shi sai a ce shaidan mutumin arziki ne Allah ya gafarta mana kuma a cikin mabiya shaidan akwai waɗanda suka haddace Qur'ani domin duk wanda ya haddace Qur'ani baya aiki da shi to ai mabiyin shaidan ne kaga kenan in dai kawai hadda Qur'ani ce take nuna mabiya ko karatunsa to shedan ma yana ya take nuna nagartar wanda ake bi to ai shedan ma yana ciki cikin ma wanda shedan ya batar manya akwai manyan malamai wanda qur'ani ma ya faɗe su Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أنفسهم كانوا يظلمون من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس har izuwa ƙarshe to kaga she malami ne babba a duniya wanda malaman tafsiri suka faɗa bal'amu dan ba'ura Bal'am ibn Ba'ura'a wani malami ne suka ce mai ilimi a zamanin Annabi Musa amma Allah ya ce fa atba'ahu shaytanu shaytan ya bi shi fa kana min al-gawin kuma ya rudar da shi da yana cikin mabiyan shaytan to kaga inda ilimi ma kadai zaka gane mabi shi wanda ake bi na gari ne to shaytan ma kenan na gari ne tun daga asbul amu mabiyansa ne malamai to da haka dai ba a gane nagartar wanda ake bi da mabiyansa a'a sai dai a gane shi da abin da ya rubuta ko abin da makusantansa suka faɗa game da shi. To, muna godiya malam. Allah ya da malam kuma Allah ya huta gajiya sai hakuri malam idan haka insha Allah da haka da haka za su gane domin suna bi ne haka a duhu kawai kaga ba duk wanda bai san me yake ba to kafin ya gane aiki ne amma muna musu fatan Allah ya sa su gane eh a tashi lafiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa aljanna ce koma. amin amin amin to ina gani shakka hakuri akwai wani da na doke shi na manta kamar last caller kenan amma mm. assalamu alaikum assalamu alaikum na'am kola sunanka daga nan sunana Bashir Gwandu daga birnin Kebbi to malam bashir mun dasa mun gama amma eh, kana da to ina to ina da godiya ina da godiya ina godiya kuma ina muku fata alkhairi dama magana da nake so in yi shine game da wancan first caller din nan wancan saboda it's like kamar da shi da so mutane da yawa ba su gane ma wani menene mala yake magana ba a kai. Datis game da wannan kwarjinin da malam ya yi magana a kai wanda shi aliyu harazmi ne yake ba da labarin kwarjinin ahmad tijjani ba wai malam ne yake so shi gasganta ko shi karya a'a yana karanta abin da aliyu harazmi ne ya faɗa ba sannan kamin wannan magana zancen kwarjinin nan akwai abubuwa da yawa da shi aliyu harazmi wanda shi yake mai shifta da ya ga mai ni ne kaza ina da kaza ina da kaza to wannan magana kwarjinin yana cikin waɗannan labaran da shi aliyu harazmi yake badawa hmm. to ba wai abu na wanda za a zo a ce wai a ah, okay yanzu da malam wai ya tabbatar da kwarjinin Ahmadu Tijani ba shi ake nufi ba malam ya karanta ba ni na tabbatar ba ni ma karanta da yadda suka faɗa haka na faɗa madalla so shi malam yana karantawa ne abinda Aliyu Harazimi ya rubuta ya faɗa cewa Aliyu Harazimi shi ya rubuta cewa Ahmadu Tijani yana da kwarjini ga irin kwarjinin da yake da shi a wajen mutane to ba abu mm-hmm. bane wanda za a kawo as a yardstick na a zo a kalli cewa wai ashe yana da mabiya masu yawa saboda halan to halan shi halan ah, mutane da waɗanda suka yi zamani da shi da waɗanda ah, suka samu labari sun yadda da waɗannan abin da aka yi attributin ne akan shi mm-hmm. maganan ya ga annabi maganan ya shi ne kaza shi ya je kaza ya yi waye ya yi waye ya yi take kawa eh, ɗaya zuwa biyu ya je madi'a ya je kaba ah, ya mm-hmm. je arfa ya yi wannan duka labari ne aka ce gashi wanda aka faɗa malam yana fim um, ne word by word abin da aka rubuta shi da ke karantawa babu mm. sharhin malam ciki babu magana da malam ɗauko shi aljihu ne zo ya sa ko ya zo cewa ya tabbatar da shi ko ya kore a'a mm. ya karanta ne masu ilimi su je su karanta mai wannan shari'a ce ko ba shari'a ba ce ina tsammanin mm. haka ne wannan haka yake kuma ni ma na so in yi ta'aliki a wajen to amma kar su ga na shigo musu da wani abu ba haka ba shi mutum ya zama yana da kwarjini ɗayan biyu ne akwai na tsafi akwai wanda Allah yake bayarwa don ibada matsafan fir'auna Ƙur'ani ya tabbatar da suna da kwarjini ubangiji ya ce saharu a ayyunan nasu wastarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim sun sihirce idanun mutane kuma sun tsorata su sun yi musu kwarjini waja'u bi sihirin azim sun zo daga wurtaccen sihiri akwai sihirin da yau matsafa suna faɗa kaza lazimi ne na mahabba ko na haiba ko na menene duk ana faɗa za a rinka tsoronka za ka rinka wa mazaje kwarjini duk irin wannan mun san wannan amma a nan mu ba wannan muke tantancewa ba a'a mu dai muna faɗa abin da shi shehu tijjani ya gaya wa shehu harazumi cewa yana da shi wanda idan a ma'auni ne na shari'a shehu tijjani ya ce yana da kaza a yadda na alheri a shari'a wannan ba abin karɓa ba ne saboda mutum baya wa kansa da alheri an san daman ɗan adam haka zai yi to ni gaskiya ni ta fahimta kenan fa hmm, wannan gaskiya ne to to masha Allah Allah ta Allah Allah shi ba mu alheri Amin, amin. Malam Mahmudu, wato muna godiya kwarai da gaske. Muna haka. So da kai a dada fahimtar wannan nukudar Malam Muhammad mu ba ca muka yi e ko a'a ba mun karanta abin da aka faɗa ne a littafi. An ce Shehu Tijjani kaza da kaza da kaza. Wannan abin da Harazumi ya faɗa ne kuma ya ce shi ya gaya masa. To da a ce tattaunawa zami akan shin wannan ɗin a shari'a yana yiwuwa baya yiwuwa akwai na shari'a akwai wanda yake ba na shari'a ba na sha'awaza ma'ana wanda ake samu ta hanyar tsafi ko ta hanyar saba wa Allah akwai na istidraji to wannan in muna kashe za a yi kuma wannan babin sa daban wallahu ta'ala ala wa alamu na'am shek nan za mu zo da karshe karatu mu na yau muna godiya sosai da alkhairi kafin ka wuce shi amin malam muhammad kalmar ka na karshe insha Allah shi mu duba mu rufe insha Allah kullum dai kalma ta ba ta wuce kullum mu rinka wa kanmu addu'a Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta kuma ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisan kuma duk lokacin da zamu tattauna abu mu rinka halarto Allah muna yin insafi muna tattaunawa a bisa ga ka'idoji na ilimi ba ka'idoji na ashwa'iya da gaugaiya ba ma'ana idan mutum zai yi magana ta ilimi ya gane magana ta ilimi fa tana da bambanci da magana ta kan titi magana ta ilimi ita ce maganar da za a ce a ina take a littafi ka kawo ka karanta ina aya ga ta ina hadisi gashi ina sharhin magabata gashi amma ba kawai mutane suna kaza ba tunda mutane suna kaza kenan kaza ne ba a yin magana ta ilimi da haka da haka ina ba wa dukkanin 'yan uwa shawara musamman masu neman gaskiya su daɗa alakantuwa da ilimi lallai su koyi idan an gaya musu magana su je su buɗa su karanta lallai su koyi su ma in za su faɗi magana ya zama suna da hujja da madogara daga littafi ba da ka ba sau da dama malam muhammad kana faɗa duk wanda zai zo tattauna da mu a nan ya taho da shirinsa ya taho da littafinsa saboda taken wannan tasha tamu mai albarka isha fm gidan hujja hujja ka ta kwace ka to Allah maɗaukin sarki ya sa hujjar mu ta kwace mu assalamu alaikum